To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraron makon wannan shafi na sarki zaki yake na rasulun aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna akan wannan layi a to the topic mai suna wai a 'yan shi'a ko shirya akan akidar ku ta zagin sahabbai. To, ni da kai duka ba ma son mu ji a ce ana taba iyayenmu balle sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau date on the 6 July 2022 da za mu tattauna wannan kadiya ranar Lahadi ah, da daddare karfe tara da rabi amma yanzu haka muna nan karfe goma da minti ashirin kenan da za mu fara shi yasa jama'a ku bar mu je mu je gona na sallallahu alaihi wasallam minti daya mu sake dawowa insha Allah mu ci gaba da wannan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 wa barakatuhu ah, alhamdulillah alhamdulillah jama'a masu sauraro ma kan wannan shafi na sarki zaki nkk na rasulun aminin jama'a muna tare da shak malam Musa Yusuf Asadu Sunna akan wannan layi wanda yake tuhuma shi na shi ba raddi bane tuhuma ga 'yan shi'a duk 'yan shi'a shi sa she ba wannan topic cewa 'yan shi'a ku shirya akidar ku ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ga malamin shi'a ya zo a kan wannan shafi ya ɗauki ƙur'ani ya rika ya yi rantsuwa malam musa su da suna ce a rantsuwansu ma ta kiya saboda bayan ya yi rantsuwan ma ya kuma zage sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rantsuwan da ya yi da ƙur'ani to shi malam musa su da suna ya ci gaba ya ce mu sani fa a wurin 'yan shi'a in ji malam musa ba a bakina ba wai mu sani a wurin 'yan shi'a in yana gardama da kai ta addini har ya yi ƙarya ya yi rantsuwa a ciki kai a wurinka rantsuwa eh, eh, kai a wurinka wai ƙarya haramun kuma har ka ƙara da rantsuwa to kai da kanka ka san wai makomanka a gun Allah to amma a wurinka kenan amma a wurin ɗan shi'a ya yi maka ƙarya domin ya samu galaba a kanka a wurin gaddama ta addini shi lada dai samu maimakon kai a wurin ka kana gani zunubi ne amma a akidar shi'a wai lada dai samu kuma yana nan rubuce a cikin littattafansu inda muka tsaya a can inda muka tsaya har ya kai ga malam musa yusuf asadu sunna ya kafurta 'yan shi'a me dalilinsa dalilin malam musa ya fasa da sunna wai tunda za su iya su duba huskar su duba kimar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sayyidina abubakar sayyidina umar da sayyidina usman su kafurta su shi yasa shi ma a gunsa sun kafurta in ji malam musa ya fasa da sunna to abinda shi malam musa ya faɗa kenan ya kai kuma malam musa ce to ai in dai za su yi su kafurta sayyidina abubakar sai na umar da sauransu waye sauran ne ba za su kafurta ba inda muka tsaya a can a ranar lahadi da malam musa ya kai inda malam musa ke gaya mana wai in dai yau ka gayyaci ɗan shi'a a wurin zana'izanka ko kuma a an haifi ma'aifinka ko wani yarka ko wani wani dan uwanka da ya rasu maimakon su yi masa addu'a tsire masa suke yi in ji malam musa zai kawo mana hujjan da wannan magana da ya faɗa shi yasa jama'a kuma mu kasa kunne mu ji cikakkiyar eh, cikawan tuhuman da yake musu nashi ba raddi bane nashi tuhuma ne akan abin da wai suke yi a cikin akidarsu za jama'a ku bari mu ci gaba da malam Musa Yusuf Asad da Sunna akan zancen da yake mana akan yan Shi'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, alhamdulillah nasiru sunnati والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عندنا لك مغانا يو دنن منا وايوار غريني نا واتو bakwai ga watan zulhijja kenan hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabin mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda daidai da shida ga ainihin wato watan bakwai shekara dubu biyu da ashirin da biyu a wannan safi na sarki zaki na rasulun amin ɗan keke muna yi wa sarki zaki fatan alheri dangane da jajircewa da zama da kuma ƙoƙari wajen an fitar da mutane daga rudu akan abin da ya shafi harkar addini a sarki zaki akwai maganganu da nake so da kace tuhuma har da raddi ma duka karatun nawa ya kunsa <laughs> ai baran faɗa maka sarki yadda nake ji kwanan nan mm. billahi allazi la ilaha illa huwa yadda ka san duk wani mai karatu ma a shafin ya dakatar da karatun a banni daga ni sai su su gani <laughs> <laughs> to wallahi haka nake ji eh amma eh okay masha Allah akwai sako ba da zan isar maka saboda akwai wani malamin su daya da malam Dair ya bi magana shi ma Allah kai mu gobe zai maka raddi na ce to <laughs> now ai yanzu akwai wanda daga cikin malaman su da ake ce masa Yusuf Judi eh sun san shi mm. Ah, kuma na san malamin shi'a ne so ire-iren su muke bukata su fito a sahar tunda suna komawa gefe hmm. su yi maganganu ba gefe muke komawa ba to tunda shi ba mai karan batta da shi ba su sun san shi ka gayyato shi ya zo nan ya sunan shi ah, sunansa yusuf judi masha Allah yawa ka gayyato shi ya zo nan mai karan batta da shi kada duk wani wanda zai koma gefe yana magana a tunda ni ai ba ɓoyewa nake ba in yi magana yawa so abu na farko da nake so in fara da shi idan ka lura cikin maganganun malam tahir ajiya da bayani ne bayani ya rasa yadda zai sai ce to yanzu zai koma da abin da ya inganta a gurinmu abin da bai inganta ba komai ma zai kwaso na ya faɗa idan mutumin ka san kenan ya san a ka'ida dama a gurinmu akwai abin da ya inganta akwai abin da bai inganta ba mm. haka ne na'am okay su kuma kamar yadda akwai dalilin da yasa aka na yi tambaya na ce yaushe maganan inganta da za'afa ya fara a shi'a kafin zan zo kan wannan gaba din cewa yaushe ta fara hmm. sannan cikin maganganunsa yana cewa su sun fi mu sanin in ba mu fi su ina tabbatar maka sarki zaki akwai abin da ke littattafansu su ma ba su san da shi ba yanzu nake fito musu da shi abin da ke cikin littafin shi'a warai yan shi'a su ma ba su san da abun ba wallahi yanzu nake fito musu da shi mm, mm. so a saboda zan baka misali kuma maganan da wani zai zo ya ce yana rantsuwa da Qur'ani yau misali sarki da Allah yan shi'a ne kaɗai muke da sabanin fahimta da su a'a ba akwai yan Qur'ani zalla ba akwai yan Qur'ani haka ne mun taba zuwa muka ce maka yan Qur'ani zalla suna zagin sahabbai a'a sam su kutuntuma musu a shari'a Hmm. yan ɗariƙu ba muna da saɓani da su ba ka taɓa jin wani ya zo da program a nan ya ce topic ɗin shine yana tuhumar ko ga dalilai cewa yan ɗariƙa addinin su shine zagin sahabbai a sam bai taɓa eh? a bai taɓa kowa ba yaya za a yi in dai saɓani ne ke kawo nan duk ragowar al'umma da aka saba da su ba a ce sun yi ba sai su hmm. ya aka yi so yanzu barin kan abdulhalim al in fara kawo maganar shi ya fara bada amsa sarki mutane su ji daga bakin bakinsa ɗan shi'a ne Abdul Halim al gazzi da mu da su suwa suka fi sanin littattafan wasu bari fara sa wannan kaji أتعلمون أتعلمون بأن الوهابية عندهم علم بأحاديثنا والله والله أقولها أكثر من علمائنا kaji abin da yake faɗa yake cewa wahabiya a gurinsu suna da ilimin sanin hadisan da ke cikin littattafansu ya ce wallahi sama da yadda malaman shi'a suke wannan wannan malamin shi'a ne shi wannan malamin shi'a ne sunansa abdul halim al-gazzi masha Allah ka lura na'am so maganan su ce ba mu san gidansu ba bata mata so ba Mm. kuma yau ne zan nuna musu cewa na san gidansu kuma na san gidana mm. ka lura bari mu ƙara sadi sake shi to masha Allah ويمكنكم أن تقوموا بعملية اختبار ادخلوا إلى مواقع الوهابية وستجدون في مواقعهم على سبيل المثال أرشدكم إلى موقع مثل موقع فيصل نور ادخلوا إلى هذه المواقع ستجدون روايات مستخرجة من كتبنا والله لو تأخذونها إلى علماء الشيعة تقولون لهم يقولونها يقولون لا ما موجود عندنا موجودة في كتبنا saboda haka kaji abin da ya faɗa na'am yace ku je ku shiga mauki na Faisal Nu yace za ka samu hadisi da aka fitar da su cikin littafin Shi'a amma kana iya zuwa ka jama dan Shi'a ce babu a littattafansu kuma akwai hadisi bai sani bane Dan shi'a malamin shi'a kuma yake suka shi'a. A'a ba suka shi'a ba yana faɗan gaskiya ne. Ya oke yake faɗan gaskiya cikin Ka gane. Ka ja hadisi mutum ya ce maka babu yana hmm. tsammanin babu dan bai karanta ba kuma akwai. Oho, oke yana tsammanin. Yanzu irin hadisan da hmm. Jabbar ya zo ya ɗauko ya ta tuhumar ahli sunna da su. A nan da muka zo karatu ba na ɗauko mafi munin su ba cikin littattafansu? Na, haka. Ai mun yi wannan karatun a nan ai. an yi haka duk irin littattafan hadisan da ya soka ya ce akwai akwai littattafan sunna saboda munin su ne yasa saba'in da biyar na gaskiya yake hannun shi ana kawo mafi munin sa a cikin littattafan shi'a an yi wannan karatun a baya so wannan shine abu na farko da yake faɗar wannan magana so kaga maganan cewa zai kwaso da abin da ya tabbata abin da bai tabbata ba ya mana hujja da shi to hmm. kana so ka gane cewa bugu ne ya bugu abu na biyu sarki a wancan karatun da ya gabata ya faɗi cewa da maganan awwalu da sani da salisu ai ya ce in kawo littafin inda aka tabbatar da haka na'am na'am eh inda aka sayyidina abubakar da umar da usman sayyidina abubakar da umar da usman ake nufi ya ya kuma a wancan zaman na kawo littafi har guda biyu zan ƙara na uku yanzu na ce inda addu'a ta zo akwai littafin mafatihul jinan a shafi na 458 a nan ake karanta wannan addu'a ɗin sannan da kuma biharun anwar na ce ko ajiya na karanto na muhammadul al almajlisi a mujalladi na 30 shafi na 399 na kawo isnadinsa daga ukubatu bin khalid daga babansa daga abi jafar a addu'ar da suke karanta a ziyarar ashura ce allahumma kus anta awwala zalimin billa'an minni wabda bihi awwalan Allah ka keɓanci farkon azzalimi farko ka fara daga gurin shi daga gurina summa sani summa salisu summa rabi'u summa an a bin muawiya kamisan ila akhir ziyara haka ya faɗa sai ya ce wa ziyaratu mashhuna wannan ziyarar cike take bi amsali zalika na makatun wannan kama sai a fil mujalladi thani wal 20 kamar yadda zai zo a mujalladi na 22 da Muhammadu Bakir al ya gama sai ya ce aqulu ina cewa kaga ya kawo ruwaya ko ya gama sai ya ce ina cewa al akbaru dalla ya ce hadisai da suka zo a littattafan yan shi'a wanda suke nuni ala kufir abi wa umar akan kafircin abubakar da umar wa adrabihima kaga can ya ce awwalu da sani da salisu da rabi'u to ya hada ya faɗa abubakar da umar to wa adrabihima ya sa da makamantansu kaga hmm. Usman ya shiga ciki da makamantansu sai ya ce wa thawabi la'anihim da ladan wanda ya tsine musu ka ji fa sarki da ladan da wanda ya tsine da ladan wanda ya tsine musu hmm. wal bara'a saboda wannan addu'ar da kaga zazzaki yana karantawa yana cewa Allahumma kus anta awwala zalimin to wannan addu'a da yafa ya ce Allah ka tsine ma awwalu da sani da salisu lada Allah zai bashi ba hmm. Walbara bara'a minhum da kuma fito na fito da su wa ma yatadammanu bid'ahum da abin da ya kunshi bid'ar su sai ya ce akthar min an yuzkar yana da yawan da ba za a iya ambatarsa ba fi hadal mujallad a wannan mujalladin aw fi mujalladatin shatta ko a cikin mujalladai masu yawa ma yace wa fi ma auratna kifayatan cikin abin da muka kawo maka ya isa liman arada Allah hidayatahu ila ila siratil mustaqim ga wanda Allah ya nufe shi zuwa ga tafarki madaidaici so kaga ce wanda yayi in kawo na kawo ko ban kawo ba um, kaga na kawo littafi na ɗaya kenan littafi na biyu idan ka sake tafiya littafin wato haƙƙul yaƙin a za ka ga wannan haƙƙul yaƙin haƙƙul yaƙin na eh. shi Muhammadu Bakir Almajlisi shi dai mai wannan littafin a cikin littafin shi haƙƙul yaƙin ya sake kawowa cewa wa aqidatuna fit tabarru mu aqidar mu mu'in shi a dangane da fito na fito da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace annana natabarra'u min innana natabarra'u min al-asnam al-arba yace ba mu ba gumaka guda hudu guda hudu gumaka guda hudu haka ya ambace su okay sai yace Bakarin wa umara wa usmana wa muawiyata kenan kaga awwalu da sani da salisu a can su ne a nan ya faɗa abubakar da umar da usman da muawiya yanzu sarki na ba da amsa ko ban ba da amsa ba hmm, na'am na'am gashi nan na wan nisa'il arba da mata guda hudu sai ce aisha da hafsa da hindu da ummul hakam daga nan ya hada ya ce ba ma su ba wa min jami'i ashiya'ihim wa atba'ihim wa ashiya'ihim da duk wanda ke bin su ko yake goyon bayan su Ah. sai ya ce wa annahum sharru khalqillahi ala wajhil ardi wa'annan mutanen su ne mafi sharrin halittar Allah a doron ƙasa wa annahu la yatimmu al-imanu billahi wa rasulihi wal a'imma illa ba'da tabarru min a'da'ihim ba yadda za a yi mutum ya imani da Allah cikakke da manzon Allah da kuma a'imma din nan sai mutum ya yi fito na fito da waɗannan sannan imaninsa zai zamanto cikakke wannan yana cikin littafinsu su wannan abin da ya ce in kawo su daina yaudaran mutane hmm. kamar yadda wasansu suka ɗauki maukifi suka fito suka faɗa in za ka yi shi an ci ka yi in ba za ka yi ba ku daina zuwa kuna wa mutane ya ce in kawo littafi yanzu na kawo wannan shine abu na farko abu na biyu da nake so in tafi kan shi ina so zan ɗan ja abin in ɗan yi raddin wasu matsaloli sannan in tafi kan waccan nuktar da nake so in tafi a kanta. Okay. Wannan ne. Abu na biyu cikin karatun da ya yi jiya ya faɗi wasu maganganu a dunkule, amma bari in saka maganganun da ya yi a dunkule tukunna sannan sai in zo in ba shi amsa akan maganganun da ya yi. Okay. So. Eh, ya faɗi wasu maganganu amma bari in saka tukunna idan na saka sai in zo in ba shi amsa akan maganganun da ya yi. gashi nan bari mu ji shi subhanallah bai kamata a ce bai hau ba ban san dalili ba barin sake in ba zai hau ta nan ba to da Allah sai in turo maka ta nan sai ka saka shi amin amin amin ya rabbi so ina ganin ba zai abin nan ba ta nan bari eh, in ɗauki wata matsalan ban san menene dalili ba hmm, okay bai kamata a ce da na turo ta nan bai hau ba amma bari in tura ta nan a yi hmm. haƙuri minti ɗaya oh. kana ganewa sarki wannan ne abin da ke faruwa gashi nan zan tura ta nan dala in ya zo duk da zan saka aiki a yi haƙuri ah, in ya zo zan san abin nan Su eh. wannan ita ce nukta ta biyu da nake so in tattauna akwai maganar da yi jiya da ya kawo wata matsala sai na ce shekul islamu bin taimiyya cikin wanda suka ce abin da kawo ba gaskiya ba ne sai yake cewa cikin maganganun shi da ya yi a hadisu ana madinatul ilm wa aliyun babu ha yace duk malaman musulunci sun ce hadisin ya inganta ibnu taimiyya ne kaɗai ya ce wannan hadisin ƙarya ne bai inganta ba so shine nake so daga cikin maganganun da ya yi akan wannan zan zo zan bashi ainihin wato amsa amma ina ƙara maimaita maka sarki kaga magana da na faɗa ai eh. maganar da yake cewa wai ba su yadda da khilafanci ba ba ita kaɗai ba ce maganar maganar da ya kawo ta maganar wasu sahabbai a farko ne wasu daga ciki akwai sayyidina ali saboda su suna ganin cewa shura ya kamata a ce an yi a lokacin amma daga baya ya dawo yawo sai na abubakar mubaya'a duk yaƙe-yaƙen da aka ci gaba da yi na musulunci har sai na abakar ya bar duniya umar ya zo usman ya zo duk da sai da na ali ake kuma a cikin littattafansu akwai guraren da matsala ta sha faruwa cikin wanda suke ba da shawara a ruwar matsalar a majalisin imma abubakar ko umar ko usman sai da na ali yana ciki na'am ka lura na'am so tun da yana ciki imma ya zamanto kamar yadda suke bana eh baka eh? turo ko ba ban turo ba ko eh bai shigo ba ok to ina zuwa Okay. in ma ya to kamar yadda suke faɗa ya zauna da su da me da nifaƙa ka gane ai na'am ya zauna da su da me da nifaka da nifaka hmm. munafunci hmm. ko ko ya to a'a ya zauna da su da gaske in ya zauna da su da gaske to kaga mutanen kirki ne shi yasa ya zauna da su ko kuma mu ɗauka a'a ba mutanen kirki ba ne kamar yadda su suke ainihin wato faɗa wa iyazu billahi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu afuwan wancan na tura sai na ga yaƙi abin nan sai na dawo ta nan na masa dabara ne sannan zai hau a yi oh. haƙuri ina zuwa so wannan yana ciki amma ina tabbatarwa da mai saurare kamar yadda kaji sun faɗa da bakinsa a nan gurin cewa babu wani ɗan shi'a da ya yadda da khilafancin sai da na abubakar a'a ba wai a'a na yadda kai musulmi ba ne amma ban yadda da abin da kake ba ina ganin wannan abin kuskure ne a'a yadda rashin yadda na suna kallon kamar yadda ka ji a nan sun faɗa da bakinsu sun ce su suna ganin bayan annabi ya bar duniya akwai wanda ya kamata su yi khilafancin nan to me suke nufi shine akwai wanda ya kamata su yi bayan annabi ya bar duniya sai aka kwace sai wasu wanda bai kamata su yi ba sai suka yi to me matsayin wanda suka yi kwacen da wanda ya yarda da kwacen da suka yi shine abin da muke magana a gurin su wanda suka yi kwatan kafirai ne munafikai ne haka wanda ya yadda da kwacen da suka shi ma kafiri ne munafiki ne hmm. wannan shine mauƙifin su kuma zan so zan kawo dalilai daga cikin wato abin da ya shafi wato littattafan su ina ganin insha Allah zai zo yanzu okay duwa gani ya zo yanzu eh ya shigo alhamdulillah ya shigo so wannan shine ina so dan tattaba wasu karatu ne wasu gabobi da ya faɗa kawai jiya don mutane su gane me a karatun ya zo ya yi karatu ne ko dai a'a da ya karatun shi kan shi karatun nashi sai a hankali a jiya shi yasa yau ina da lokaci in an gama ya zo sarki zan ba shi cikakken lokaci ya magana ne hmm. so kunna shi mutane su ji eh kuna yana yana download yau in in ya gama download mutane eh. za su ji so wannan abin da yasa ya kunshi gaba guda biyu in na gama zai bata lokaci Eh. to asalin abin da nake so in yi magana akan shi ina iya tsallakewa in tafi kansa kai tsaye in je in yi magana ainihin wato akan shi wannan shine saboda haka mu alhamdulillahi muna bibiyar littattafansu muna karantawa sannan kuma a mun san yadda suke ta'amuli da abubuwa da dama mu ba ma daga cikin wanda ɗan shi'a ya sai yaudara yaudara ta kusa ko ta nesa sannan kuma ba zan rufe karatun nan ba sai na kawo dalilai guda goma daga cikin littattafansu da sai na gamsar da duniya ta fuskar dalili a gane cewa tsakanin mu da su suwaye mabiya ahlul baiti da gaskiya suwaye wanda suka ɗauki rigan ahlul baiti suka sa ƙarya suke babin ahlul baiti suke ba sai na kawo dalili guda goma daga cikin littattafansu sannan kuma mu kalli abin a ɗabbaƙance a aikace wa yake yin wannan tsakanin mu da su a aikace zan kawo hmm. saboda haka wannan yana nan tafe da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya samu dace amin ya shigo ko ya shigo minti ɗaya nan da minti ɗaya yana da nan da minti ɗaya ya shi ya isu to ba komai ya ƙarasa to ita wannan wilayar da nake so in je in yi magana a kanta kafin in dawo nan na faɗa maka a nan gurin sarki ba kuma wanda ya zo ya musa har yanzu bambanci tsakanin rukunin imanin mu da nasu bambanci tsakanin shika-shikan musuluncin mu da nasu a can akwai wilaya a nan akwai imama to menene matsayin wanda bai yarda da wannan imamancin da wannan wilayar ba ita ce muke magana malam alinawa hmm. shine kuma abin da zan kawo dalilai daga cikin littattafansu da kuma aikin da malamansu suke a aikace ya shigo to kunna shi ka aji masha Allah Ta jama'a mu ji wannan. Zan yi mai bahasi a kai matsayin riwayar abinmu ingancinta da rashin ingancinta. Da kuma haka kuke yi, haida abu ne mai kyau mai sauki. A nan wurin na ji malam Umarul Faruk ya zo ya yi bayani har wasu hanyoyi cewa daga cikin abin a'a ka gani a gidan wani ba wai ka bibi mataki na inganta ko rashin inganta ba ka ɗauki abu. wannan abubuwan da ya ɗin haka ya dace domin duk leƙe-leƙen mutum zai dai wanzu a matsayin cewa mun fi shi sanin gidanmu kamar yadda ba zai taɓa yarda mu fi shi sanin gidansa ba to dole ya yarda mu ma mun fi shi sanin gidanmu wannan kenan sai maganan jeshi usama ya kawo cewa wai ai a littafin asali a littafin shi'a yake tambaya ɗaya na masa ya ce sarki zaki ya gudu daga wannan tambayan ta yi baka gane irin tambayan ba sarki zaki idan har na kofo a littafin ka ne akwai bukatar ne akwai bukatar ya zamo ko mun yi zamani da kai ne sai na kofo a littafin ka ko kuma a'a ka riga ni zuwa sai na zo na riski littafin ka sai na kofo to amma sai ya zamo ba haka bane wanda ake ce yakubu a littafin ya riga wadda kuma wadda aka kufo wadda ake ce ya kufo din ya riga wadda ya kufo din zuwa duniya wannan wani irin abin nan ne sannan wurin kafa hujja ni ne za ka kawo min ibnu taymiya ibnu taymiya abubuwa nawa ne wanda ya tabbata a sunna kamar hadisin ni ne kofar ilimi ni ne birnin ilimi ali kofanta don malaman suna sun tafi akan ingancinsa ya ce bai inganta ba yaushe Ibn taymiya ne ya zamo hujja a guna har da za ka kawo mun maganar Ibn taymiya sannan to to masha Allah kaji sarki to magagaba karshe zan dauka hmm. ce wanda ya hadisin ana madinatul ilmi wa aliyun ha ni ne kofar ilimi sai da na ali shi ne birnin ni ne birnin ilimi sai na ali ne kofar malamai sun bibiya cewa a irin usulubin larabcin manzan Allah bai ma yiwa irin wannan larabcin oh wannan hadisi ga larabcin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ma yiwa ka san dalili me yasa larabawa idan suna so su kwatanta ka da ilimin da bashi da iyaka ba za su kira ka su ce maka ba kai madina ce domin madina gari kowane gari an san farkon shi da ƙarshen shi okay. idan balarabe na so ya kwatanta ka da fuskar ilimin da baka da iyaka hmm. sai dai ya kwatanta ka da teku wanda teku ne kake sanin farkonta baka sanin ƙarshenta. ta. Kaji na farko, abu na biyu shine idan an ce sayyidina ali shine kofar ilimi annabi shine ɗakin kenan ba wani wanda ya isa ya san wani abu na ilimi ko waye shi dole sai ta hannun ali zai san wannan ilimin eh haka hadisi ke ce ka'ida in an ce kofar ɗaki kowa ya san ba wanda ya isa ya shiga ɗakin sai ta kofa sai ya bi kofa haka ne idan an ce shine kofar to a dawo a gani ba wani wanda ya isa ya san wani abu na addini daga annabi sai ta hannun sai da na ali haka wanda wata matsala kuma ta ilimi na faruwa a gidan manzon Allah tsakaninsa da matansa wanda shi ma sai da na alim bai sani ba in yana buƙatar ya sani sai dai matansa sanar da shi mm, mm. sai dai sai dai matan manzon Allah su sanar da sayyidina ali bare a tambun da ya shafi siffar wankan janaba yana cikin littafin su nana Aisha da ta ruwaito cewa suna wanka tare da annabi wannan ilimi ne da sai da na Ali zai iya sani ko sai an sanar da shi okay okay all right sai kenan sannan abu na ƙarshe akan wannan gaba ɗaya ka duba ka gani aljanu ne suka zo suka saurari karatun manzon Allah da asuba sallallahu alaihi wasallama suka musulunta a lokacin da suka musuluntan shi ma annabi bai san sun saurari karatun ba har sun koma sun dai sun musulunta sun zama masu wa'azi sai da Allah daga baya ce qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba kenan da shine kofar da har aljanin ba za su iya sanin wani abu na ilimi ba sai ta hannun sayyidina Ali zuwa ga annabi oh okay okay okay kada shai ka fahimta na'am masha Allah ka lura so eh. wannan kenan wannan eh. kuma da akwai sahabbai da yawa da sun san wani abu na ilimi ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba sai da na Aliba ne ya sanar da su kuma annabi bai fara sanar da sai na Ali kafin ya ce to ka sanar da su okay dan Allah madaukakin sarki ya aiko a annabi sallallahu alaihi wa sallama ne wannan hmm. shine hikimar da yasa ka ji na faɗa na ce 80% na wanda suka ɗauki addinin annabi suka yada Allah da ya tashi kawai sai isti'malin kalman al-muhajiruna wal sai bai kira ahlul baiti ba su kadai domin su ne yan kadan idan ka tattara sahabban sun fi yawa sai aka yi isti'malin al-muhajiruna wal ansar al din ya kunshi duk wani wanda yake ahlul baiti ne da shi aka yi hijira daga makka aka taho aka taho madina ah. al-ansar kuma ya kunshi wanda a madinan aka aka haife shi hmm. kana ganewa To yanzu mu dawo maganar da ya ce duk malaman sunna. To wannan kalman ta duk malaman sunna da ya da'awa ita ce nake so in faɗa mai. Ba don a babin ladabi ba da sai in ce ƙarya yake amma bai kamata in ce ƙarya yake ba sai dai in ce wannan maganar da ya faɗa kuskure ne. Ba haka take ba a babin ilimi. Bari zan kawo mai malaman da suka ce wannan hadisin bai inganta ba. Kafin Shekul Islamu bin Taimiyya. Oh, wato shi gaba wannan hadisi na cewa a annabi sallallahu alaihi wasallam shine gonan ilimi sannan imam shine shine birnin ilimi sai dai al shine kobar yawancin mallumman sunna bai inganta ga malaman zan kawo wanda ya fitar da hadisin al-imam al-hakim a cikin littafin sa al-mustadrak na al-sahihaini ta hanyoyi guda biyu hanya ta farko ya fitar da shi ta hanyar abu sal al-harawi oh. al-imam a hatim ya ce lam yakun indi bisaduqin ni a wajena wannan mutumin shi abu sal ba mai gaskiya ba ne al-uqaili ya faɗa ya ce rafidiyun kabisun dama ɗan shi'a ne ibnu adi ya ce muttahamun al-imamun nasa'i ya ce laisa bi thiqatin ba siƙa ba ne wa naqala ad-durari anna yahya bin ma'in wasaqahu cikin malaman hadisi wanda aka kawo cewa ya wasaƙa shi bainama naƙala ibnu mihratan anhu annahu qala fihi Laisa, mimman yakdhibu cewa tare da ibnu maharazin ya rawaito cewa bai daga cikin wanda suke yin ƙarya ibnu ma'in sannan a cikin isnadin hadisin akwai muhammad bin ahmad bin hakim wanda a cikinsa suka ce layyin ne sannan akwai alhassan bin faham ya ce laisa bi ƙauye al'amash bin suleiman bin mihran ya ce thiqatun illa annahu mudallisun wa qad an ana ai mudallisi ne kuma ya kawo hadisin da siga ta ainihin wato an an a ah, wannan wannan kai afwan ah, a hadisin ana madinatul ilm wa aliyun Ha, wannan shine sannan a ah, malaman da suka ce hadisin nan bai inganta kuma bai kawo shi da siga cewa ya ji ta hanyar sama ba malaman da suka ce hadisin nan bai inganta ba na farko akwai al-imamul bukhari ya ce munkar laysa lahu wajhun sahihun in yana so ya duba wannan ya cikin ya duba cikin al-maqasidul hasana a shafi na ɗari da saba'in abu hatim ya faɗa ya ce wannan hadisin la asala lahu ba shi da asali ya duba littafin kashfur kafa a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da talatin da biyar sannan ya koma littafin abu zur'a ya faɗi cewa kan min khalqin iftadahu fihi ya duba cikin tarihu bagadad a mujalladi na sha ɗaya shafi na ɗari biyu da biyar sannan al'uƙaili uqaili yace layi yasuqu fi hadha al she'un cikin wannan matanin hadisin babu abin da ya inganta ya duba Fa'ul kabir a mujalladi na uku shafi na ɗari da hamsin idan ya tafi cikin littafin ibn hibban ya ce haza she'un la asala lahu wannan wani abu ne wanda ba shi da asalin zai duba cikin almajruhin a mujalladi na biyu shafi na ɗari da hamsin da ɗaya idan ya tafi cikin littafin al-imamu darul qutni al-hadithu sai ya ce muttaridun ko mutaribun ghairu sabitin hadisin yana da ittirabi bai tabbata ba in ka duba al'ilal a mujalladi na uku shafi na 240 da ainihin wato bakwai zai ga wannan an nawawi da az zahabi da ibn taymiya da albani a cikin suka ce wannan hadisin ma gaba ɗaya hadisin ƙarya ne kenan kaga kafin ibn al-imam an nawawi ya faɗa a cikin fathul ali fathul malikil ali a shafi na hamsin da kuma talkisul mustadrak sannan ya zo cike magana cikin majamu'ul fatawa so maganan ya ce wai ibnu taymiya ne ya faɗa a'a ba ibnu taymiya bane ya faɗa akwai malaman da sun faɗa kafin shekul islam ibnu taymiya sannan a cikin wannan odiyon ko abin da muka sa eh na ya ce wai lokacin neman tambaya wai na rude. ka san maganar da ya kawo ta la'anallahu manta takallafa an je shi Usama. To lokacin sai na ce masa aljauhari shi ya kawo a littafin shi sannan mai muraji'at ya nakalto. To a lokacin da ya min wannan magana cewa aljauhari so ban iya kiyaye ba galibi kakan san malami amma ba kasafai kakan kiyaye yaushe aka haife shi ba da yaushe ya mutu. Na'am. Ka lura? Na'am. Sai daga baya sai ya ce wai na kasa faɗa sai yake so ya nuna ta yaya za a yi a ce kamar yana so ya nuna cewa ai wato bai ma yiwuwa a ce wannan ya nakalto daga wannan to abin da nake so in faɗa masa shine a wannan malamin wa yake da suna shi wannan malamin nasu alharabi a shi wannan aljauhari da muka kawo aljauhari ka san shi wannan aljauhari din ya rasu hijira 323 ne wanda wannan ruwaya ta cewa Allah ya tsine ma wanda ya jinkiri bai je kan rundunar Usama ba wannan hmm. maganar sarki kakka ɗauka cewa wai magana ce ta yau a'a magana ce da daddiya da yan shi'a suke yi kuma asali riwaya ce ta ƙarya suka kirkire ta don su zagi sai da na abubakar da umar da ita cewa ai gashi nan riwaya ce ta ƙarya wannan riwaya ce ta ƙarya a littattafan shi'a okay okay okay to a shi abin da bai sani ba kuma zan karanto mai abin da malam albani da wasu malamai suka faɗa wannan ruwaya ta cewa al'anallahu man takallafa an je shi usama bari in gani wannan ko zai hau masaka shi shi yasa na ce maka ina da abubuwan da zan faɗa masu tarin yawa Allah taimaki sarki zaki tare da kai shek tare da kai a gane bari mu je mu gani Allah ya sa ya abin nan ta nan hmm. e eh ai zan kawo ai <laughs> na sunna na sunna ka je ka duba cikin ka ka duba cikin eh ka ka duba cikin ɗaya daga ciki shine almilal wanne hal na shaharastani ya kawo manzan Allah ya ce jahizu jaisha usama jahizu jaisha usama la'anallahu al-mutakhallif an shi usama ku je ku yi yaƙi a ƙarƙashin usama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 To zan zo zan yi magana kan wannan. To lokacin da na shigo je in baka manta ba da na mai tambaya. Mm. Akan wannan almilal wan nihal din. Mm. Sai na ce shi mai littafin almilal wan nihal shaharastani ya rasu hijira ɗari hudu a ɗari biyar da arba'in da takwas. Ya kawo maganan nan a shafi na ashirin da ɗaya. So ina so sarki ka riƙe. Okay. da wanda ya rasu hijira ɗari biyar da arba'in da takwas ɗaya kenan eh, ɗari biyar da arba'in da arba'in da takwas eh eh okay da wanda kuma ya rasu ɗari uku da ashirin da uku wa ya ah. riga wani zuwa wanda ya rasu ɗari biyar da arba'in da takwas A'a, ah, wannan yar... uku da ashirin da uku, sorry. Yawa. a, eh. Wanda aka yi rasu ɗari uku da ashirin da uku da wanda ya rasu ɗari biyar da arba'in da takwas. Eh. Ban sani ba masu saurare masu lissafi. Su buga mana su gani shekara nawa ne tsakaninsu. Eh, shekara. Na dai tabbatar ya fi shekara ɗari. Eh, ɗari da... Wannan ɗari uku da ashirin da uku ya rasu, wannan ɗari biyar da arba'in da takwas. na tabbatar ya fi shekara ɗari ya kusan kai shekara ɗari biyu tsakaninsu. Eh, ya kusa bai kai ba ne. Eh, Saboda ɗari biyar da arba'in da takwas, ɗari uku da ashirin da uku. three. Ka gane sarki? Na'am. Da wani magani masu saurare su taimaka mana da lissafi. Eh zai saurari zai saurari ɗari biyu da ashirin da biyar. Wa ne na ga wani ya sa wani ya sa ɗari biyu da sha ɗaya, wani ya sa ɗari biyu da talatin da tara, wani ya sa ɗari biyu da biyar. <laughs> Ɗari biyu da ashirin da biyar. Ɗari biyu da ashirin da biyar ko? To kaga a tsakaninsu akwai shekara ɗari biyu da ashirin da biyar. Na'am. to wancan malamin da ya rasu ɗari uku da da ashirin uku na shi'a yana da littafi sunansa a saƙifatu wa Fadar. ina so don Allah ɗalibai su yi sacin yanzu a Google wannan littafin ana samun shi bai da yawa sunan littafin a saƙifatu wa Fadar. da ya rubuta littafin a ciki wannan mutumin shi ya fara kawo wannan riwayar na cewa Allah ya tsine mu wanda bai bi rundunar Usama ya tafi yaƙi ba sai ya kira sunan Abubakar da Umar amma yau abun mamaki kaga da ran irin maganganun da yake yi sai yanzu in ce jahilci ni ban saba amfani da irin waɗannan alfatsin ba wataƙila inda shi ne yana iya amfanin sai ya zo abin da yake asali ma nasu ne kayansu ne yake littafinsu sai ya ɗauko yana mana hujja da su abu na farko kenan hmm. abu na biyu idan ka lura ya lankwaya shi sai ya ce zagin sahabbai ne wannan abu to kaga abin da ake cewa in kalaba sihiru ala sahiri sihiri yanzu ya juya ya koma kan mai sihirin in ya tabbata yadda ya faɗa abin zagi ne kuma ya tabbata a littafin su yake to tuhumar da muke ta tabbata cewa suna zagin sahabban kenan tunda ya ɗauko wannan abin ya kawo mana a matsayin zagi ne a gurinmu sai kuma abin ya tabbata asali ba ma namu bane nasu ne yanzu wa ke zagin sahabban hmm. inda ya fito kaga inda suka fito ah. abin da ya sa ma aka same shi kenan a gurin su so wannan maganar da ya kawo a cikin wannan littafin na ce maka asali magana ce tasu to shine ajiya da na faɗa sai na ce shi wannan mai littafin aljauhari cikakken sunansa shine abubakar ahmad bin abdulaziz aljauhari albasari albagadadi ya rasu hijira 323 to shi ya fara kawo wannan ruwayan a cikin wannan littafin nashi na ne a shine ajiya nace sai a Abdul Hussein al-Musawi sai ya kawo a littafin sa al-Murajaat a hmm. shafi na uku da kuma almustar shafi na shida. to shine yake cewa wai ya mun tambaya ya rudi a ba ruɗewa ne ma kawai ajiya ban tantance shi aljauhari yaushe ya rasu bane amma dai asalin magana ta su ke kaji na ɗaya albilal wan hal da ya kawo kuma shine a ce na ce dan ka gane maganan asali ta kuce ta yan shi'a al zahabi a cikin almuntaka min manhaj al-i'tidal fi naqd kalam ahli ar-rabb wal i'tizali al zahabi ya rasu jira 748 a mujalladi na ɗaya shafi na 400 daidai da yana mu wani raddi sai ya eh. ce wa amma kauluka amma zankanka da kake cewa yana mun dan shi a raddi wai manzon Allah ya ce jahidu jeshi usama la'anallahu man takallafa anhu ku shirya rindunar usama ta tafi Allah ya tsine ma duk wanda ya jinkiri ya ki zuwa sai al-imamu zabi sai ya ce fa hada kadibun wannan ƙarya ce amma shi eh kafin ka ci gaba wannan hadisi bai inganta ba tasu ne ya aka yi shigo cikin littafin sunna ai ana samun haka malami idan bangaren ilimin hadisi ba bangaren shi bane kamar yadda zan kawo maka okay very good yana iya zuwa ya je ya ɗauko dalili a wani guri tunda dama abin shi yasa suke cewa man takallama fi ghairi fannihi a tabil aja'i duk mutumin da zai yi magana na ilimi a fannin da ba nashi ba to dama zai zo da abin mamaki okay shi a wannan mai littafin almilal wannan hal zan kawo maka maganan da hmm. albani a cikin silsila akan wannan matsala din to shine yake magana sai yake cewa wa a wa subhana man ja'ala rafidata Sarki ya tabbata ga Allah da ya sanya in shi'a aqbala shay'in sune mafi karɓar kowane abu lil kadhibi wajen ƙarya wa aradda shay'in lisidiki sune kuma mafi mayar da kowane abu da ya tabbata gaskiya abin da ya tabbata gaskiya ne yanzu musuluncin sai da na abubakar da umar da usman bai kamata a ce musulmi yana shakkan musuluncinsu ba amma sai shi dan shi ce maka yana tuhumar su wanda musuluncinsa bai kai tabbacin nasa ba sai kuma ya ce maka ai shi ne ma musulmin kirki ka fahimci yadda matsalar tafi na'am na'am to shine sai al-imamu zahabi yake wannan maganan a ciki sai yake cewa bal usama alladhi a tawaqqafa wa qala kaifa azhabu wa anta hakaza as'aluka ankar rukubana fa adina lahu fi takhallufi har zuwa ƙarshe shine ajiya sai nake cewa al'allamatul albani a cikin silsila a mujalladi na goma shafi na ɗari bakwai da arba'in a da ɗari bakwai da sha takwas asari na dubu hudu da ɗari tara da saba'in da biyu da ya kawo wannan sai ce munkarun wannan hadisin munkari ne sai ce a kare da hu abubakar ahmad bin abdulaziz aljauhari fi kitabi as-saqifa sai ya kawo isnadi har zuwa ga cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi mar da mautihi wai manzon Allah a rashin lafiyarsa amara Usama bin Zaid bin al-Harisa ala jeshin fihi jillatun wato jillatun min jillatul muhajirin wal ansar ya umurce shi ya fita a wani yanki na muhajir da ansar sai ce a cikin su akwai Abubakar da Umar da Abu Ubaida bin Jarrah da Abdurrahman bin Au da Talha da Zubairu wa amarahu ya umarce su wato ya kai hari akan mutar yace sai ya koro hadisi qultu sai nace fasaqal hadisa fi in ji malam albani sai ya koro hadisi da ya gama kawowa in ji shi sai ya ce a qultu sai nace saqahu hakada yadda kaga wannan hadisin haka shi ma ya kawo shi a cikin as-saqifa mhm. illa maktasabtuhu ana sai abin da na takaita shi Abdul Hussein Ash-Shi'i fi muraja'atihi kaga wannan dan shi'a ne sai ce wa sakata alaihi shi kuma da ya kawo sai ya shiru a shafi na biyu da shafi na biyu sai ya ce wa sakata alaihi ka adatihi sai ya shiru kaman al'adarsa da ya saba illa annahu za'ama sai dai ya faɗi cewa anna shaharastani wai shaharastani kamar yadda kaji malam tari ya faɗa arsalahu irsal musallamati fil muqaddimati rabi'a min hmm. kitabul milal wan nihal ya kawo shi ta hanyar irsalin da an sallama a littafin shi almilal wan nihal sai ya ce wa ka annahu ya ce kai ka ce shi libaligi jahalihi bil hadisi saboda yadda ya kai makura wajen jahilcinsa bai san ilimin hadisi ba oh, la ya alamu bai san cewa ma anna shaharastani wancan malamin da kai tambaya kace ya aka yi shigo cikin littafin hadisi ya shigo cikin littafin shi to shine mal albani yake cewa shi wannan dan shi'an da yake kafa hujja yace shaharastani ya kawo yace bai san cewa shaharastani ba laysa min ulama ihad sha'an awwalan farko bai cikin malaman hadisi Ya ce wa anna isnadal al hadisi alladhi naqalahu anil al jawhari isnadin da ya nakalto daga jawhari ifin bai inganta ba la yasihu ya yace na biyu sai yace wa bayanu hada bayanin wannan min wujuhun ta fuska gaban-gaban ya kawo ta fuska ta farko ina takaitawa ne dalilin da yasa bai halatta ba hadisin ya kawo fuska ta biyu cewa rijalu sa'id bin kathir al-ansari mubhamuna la yu'rafuna ya kawo fuska ta biyu ya kawo fuska ta uku a fuska ta hudu da malam albani ya zo cikin as-silsila sai ya ce ahmad bin abdul aziz al-jauhari wa huwa min rijali shi'a al-majhulina yana daga cikin mazadin shi'a waɗanda suke ba a san su ba sai ya ce aure da tusi tusi ya kawo shi a cikin alfihras a mujalladi na talatin da ainihin wato shida shafi na ɗari sai ya ce wa ƙala wa lahu kitabu saƙifa walam yazid ala zalika yana da littafi a saƙifa bai ƙara akan komai ba haka malam albani yayi mai kata kata yayi maganganu masu yawa akai a cikin silsila so kaga a ƙarƙashin wannan ne a wancan lokacin sai na kawo sai na cewa daga cikin wanda suka ce wannan maganan asali ƙarya ce ba ta da asali maganan ibnu taymiya da ya kawo cikin minhaj sunna a mujalladi na shida shafi na 311 cewa ar-raddu ala ar-raddu ala za'amin rafidi an al-khilaf fi tajhid jaysh usama Mai da martani dangane da wannan dan shi'an ibnu mutahhar ya rayu da ibnu taymiya tun a wancan lokacin fa da ya zo yin rubutu malam sarki zaki ya kawo wannan hadisin ya ce hmm. dalilan da ke nuna cewa abubakar da umar tsinannu ne gashi ai annabi ya shirya rinduna ya ce ta tafi yaƙi Allah ya tsine wanda bai je ba kuma sai na Abakar ya zauna ya zuwa Umar ma ya zauna ya mi ya zuwa to zamani ɗaya suka da ibnu Taymiyyah shine ibnu Taymiyyah ya zo yana masa raddi ta wannan magana da ka kawo ma asali ƙarya ce ba ta da asali ka fahimta na'am so yanzu wannan na ba da misali ne kawai cikin karatun da ya jiya misali kawai yanzu na bayar mhm. cikin karatun da ya jiya ina da misalin da nake so in bayar akan abin da ya shafi matsalar iyayen ma'aiki amma lokaci ba zai bayar ba zan aje ta zan jira wannan shi hmm. yanzu bari mu tafi asalin karatunmu yanzu zan fara karatun to <laughs> yanzu za fara a yanzu zan fara to <laughs> Masha Allah. To, muje? Ka gane, yanzu zan fara karatun. Hmm. a abu na farko a shine kamar yadda na faɗa na ce suna da shika-shikan musulunci guda shida suna da rukunin imani guda biyar na faɗa na ce akwai al'adlu التوحيد العدل الإلماهي الإمامة النبوة سي المئات guda biyar uh. sarki wannan wulayar hmm. da kadi suna ta magana wulaya wulaya in ka ji yadda suka yi ma ƙur'anin Allah a kanta sai ka sha mamaki ƙur'anin Allah na rantsi da Allah wajen fassara shi ai zan kawo daga littattafansu yanzu mm-hmm. Barin faɗa maka dole 'yan shi'a su ce ba duk abin da ke littafin suka yadda da shi ba, saboda na rantse da Allah akwai abin da ko malaman da suka ko malaman da suka rubuta littafin ne suka dawo duniya ba za su iya kare shi ba. <laughs> me yasa ce haka sheik saboda ba zai kare bane ai yanzu baka ga da kana mai tambaya ba Allah aka yi a ciki ko na sahabbai ko na annabi shine ko ma ne me zaka ji ai akwai abin da hankali ba zai ma iya dauka ma dan adam ya yadda zaka ga suna maganar amfani da hankali hmm. amma ta fuskar abin da ya shafi amfani da hankalin sun fi hmm. kowa wota hmm, ba nan mun taba saka bidiyon da wasu a munasabar ashura ba bakin cikin alimamu sai ne suka kwanta mota ta tattaka su yep eh mun taba sawa anan kuma mu taba ba mun taba sawa da masu bin kan wuta da masu kwana cikin kwanciya cikin wuta da masu yanke ka mun tsanin dala da hankalinka zaka yi da kai wannan <laughs> ai masu yi wai addini na gunsu ko eh mana shine nace maka idan mutum akwai amfani da hankali zai yi da wannan To bari zan tafi cikin littattafansu zan baka misali. Wataƙila guri goma ko sama da haka kawai. Sai in tsallake shi ma in tafi kan abin da nake so in yi magana a kan shi. Hmm. Wulayan nan sarki zaki da nake maka magana a kanta. Kana ganewa? Na'am. Bari ka ji yadda suka ainihin wato ɗauke ta da kuma mauƙifin wanda bai yi imani da ita ba da yadda suke kallon shi. Na faɗa maka. Mm. da yadda suke karkatar da littafin Allah subhanahu wa ta'ala akan ta ne da ya zo cikin kitabun rauda daga Hanani bin Sa'id an abihi kale yace sa'altu aba Jafarin na tambayi aba Jafar an huma yana nufin dangane da Abubakar da Umar fa kale yace ya abul fadli ma tas'aluni an huma me kai saka ke tambaya ta akan su biyun sai yace fa wallahi mata kuma mata minna mayyitun qattun illa saqatan alaihima babu wani wanda zai mutu a cikin mu mu ahlul fati yana fushi da su ana yana fushi da Abubakar da Umar wa ma wato al-yawma illa sakatan alaihima sannan ba wanda ya rage yau yake dare fati yana fushi da su sai ya ce yusi zalikal kabiru minna sagir kuma haka tafiyar take babban cikinmu yana makarami wasiya sai ya ce innahu ma balama na haƙƙana da abubakar da umar sun zalunce mu haƙƙinmu wa mana ana fai ana sun hana mu fai wa kana sun kasance awwala marraki ba a anaƙana sune farkon wanda suka fara taka wuyanmu hakkin su suwa wai su ahlul baiti maganan ga khilafanci da kadi suna magana a ita ma kanta wannan maganar kiya suke ba za su fito su faɗi me suke nufi da ba su yadda da khalifancin abubakar ba ba wai yadda ba ne kaɗai ba su yi a'a suna cewa ne kwata aka yi tunda sun kwata to kafire ne munafikai ne duk kuma wanda ya da khilafanci sai na abubakar da umar da usman yadda suke kafare munafikai shi ma haka yake kafiri munafiki kana ganewa sarki sosai na'am na'am wa basaka alaina basqan fil islami la yuskaru abadan hatta yaquma qa'imuna aw yatakallama mutakallimuna sun qala sannan ice aw ma'a wallahi law qama qa'imuna da tsayuwa zai yana nufin mahadi da zai dawo aw takallama mutakallimuna la abda min umurihima da bayyanar da cikin al'amuran su ma kana yuktamu abinda ake koyewa wala kata min umurihima da ya ɓoye al'amarinsu ma kana yi zuharu abinda ake bayyanarwa, Yace wallahi ma ussisat min baliyatin ba a taɓa assasa wani bala'i ba a cikin al'ummar annabi Muhammad, wala ƙadiyyatin ta jiri alaina ahlul baiti, ko wata matsala wacce ba ta da daɗi wacce ke gudanuwa a kan mu ahlul baiti, illa huma assasa face da abubakar da umar ne suka assasa wannan matsalar. A awwalaha su ne farkonta, da haka sai ya ce fa alaihi ma la'anatullahi wal mala'ikati wan nasu ajma'in tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutanen duniya ta tabbata a kansu wannan yana cikin littafinsu ba sannan ya zo daga hannan daga hanan daga abi jafar yake cewa qala qultu lahu sai na ce masa ma kana wuldi yaquba anbiya ya'yan annabi yaquba ba annabawa bane qala la walakinnahum kanu asbata auladil anbiya sai ce eh sai dai su jikoki ne na 'ya'yan annabawa sai ce walam yakun ba su kasance ma yufariqu dunya suna rabuwar da duniya illa su ada fati suna masu arziki tabu sun tuma wa tadhakkaru ma sana'u sun tuna abin da suka yi mara kyau sai ya ce wa inna shaykhaini yana nufin Abubakar da Umar fara dunya sun rabu da duniya walam ya tuba ba su tuma ma walam ya tazakara ma sana'a bi amiril mu'minina kuma ba su tuna abin da suka yi wa Ali bin Abi Talib ba na ƙwace masa khilafanci hmm. shine ma sana'a fa ma la'anatullahi wal mala'ikati wan nasu jama'i. tsinuwar Allah da ta mala'iku da ta mutanen duniya ta tabbata akan Abubakar da Umar wannan yana cikin littafin su so idan ka tafi ita maganan wilayan nan bari barin baka misalin wasu ayoyi kawai in tafi kan abin da nake so in yi magana akan shi yanzu sarki ya tabbata cikin littafin su usulul kafi daga Salim al-Hannadi yace na cewa Abi Jafar ka bani labari dangane da faɗin Allah ta'ala a cikin suratu shu'ara'i nazala bihi ruhul amin wanda ya sako da Alƙur'ani shine malaika jibrilu ku ala qalbika akan zuciyarka kai annabi muhammad litakuna min almundirin dan ka kasance ma cikin masu gargadi bilisanin arabiyyin mubin da harshe mabayyani hmm. ka san me suka fassara wannan ayarin cewa litakuna min almunzirin dan ka yi gargadi da harshe mabayyani akan me annabi zai wa'adi qala sai suka ce hiyal walayati li amiril mu'minina dan wa'azi akan wulayar sayyidina Ali Allah ya saukarwa da annabi Qur'ani mm kaji fassara ta ɗaya? na'am guri na biyu cikin usulul kafi daga abi abdullahi suka sake kawo faɗin Allah inna aradnal amanata mun bujiro da amana Alas samawati wal ardi akan sama da ƙasa wal jibali da duwatsu fa baina an yi hamilnaha sai suka ki ɗaukar amanan wa ashfaqana minha suka ji tsoranta wa hamala hal insanu sai dan adam ki ɗauki wannan amanar innahu mm. kana baluman jahula qala sai suka ce ka san wace amana ce dan adam ya dauka sai suka ce iya wilayatu amiril ita wilayar sayyidina ali ce ita ce oh. dan adam ya je ya kikkimar wa kanshi magana ta uku a cikin littafin su eh. wajen faɗin Allah ta'ala alladhina amanu wanda suka yi imani walan yalbisu imanahum bi zulmin ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba ula'ika lahumul amnu to wayannan su suke da aminci a duniya wa hum mutadun a lahira su ne shiriyu a duniya ka san me suka fassara walam yalbisu imanahum bi zulmin qala sai yace bima ja'a bihi muhammadin sallallahu alaihi ba su cakuda imanin su da da annabi ya zo da shi daga wajen Allah ba min alwilayati na wilayar sayyidina ali walam yakhlituha bi wilayati fulani ba su cakuda ta da wilayar wani mm. da wani ba fa huwa almutalabbasu bi zulmi to don haka su ne wannan shine mutum ya cakuɗa imaninsa da zalunci da haka yanzu in ka yadda abubakar da umar da usman khalifofi ne kuma ka yadda sai da na ali shugaba ne kamar yadda tsarin meke. to wannan ka cakuɗa imaninka da zalunci oho na'am okay wannan yana ciki guri na hudu a cikin littafin su daga Husaini bin Nu'aym as a as saffah as-Sahab yace na tambayi Abu Abdullahi dangane da faɗin Allah huwa hmm. allazi khalaqakum Allah shi ya halicce ku wa minkum kafiru a cikin ku akwai kafiri wa minkum mai mu'min a cikin ku akwai mu'mini ka san me suka faɗa a'a sai suka ce arafa Allahu imanahum Allah yana sanin imanin mutane ne bi wulayatina da wulayar sayyidina Ali da waɗannan mutanen da suka tsara goma sha biyu wa <laughs> kufra'um sannan Allah yana sanin kafircin mutane ne bima biha da ita yawma akada alaihimul mithaqa fi sulbi adam wa hum mutirran da Allah ya dauki alƙawari da ƴaƴan annabi Adamu da haka Allah ya halicce mu ya raba mu gida biyu yanzu mumini shine wanda yake kan wulayar sayyidina Ali wannan imamancin da suka tsara duk kuma wanda bai kan wannan kafiri ne duk wanda bai yarda da eh, limamu karanto maka a littafin su Mm. sannan daga rabi bin abdullahi daga abi jafar dangane da faɗin Allah walau annahum aqamu taurata wal injila da mutane sun tsayar da attaura da injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim da abin da aka saukar da shi daga wajen Allah to sai suka ce wa ma unzila ilaihim min rabbihim qala ita ce alwalayatu ita ce walayar sayyidina ali idan ka tafi guri na shida a cikin littafin su daga abdullahi bin kasirin an abi abdullahi dangane da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala amma ya tasa'alu akan me suke tambaye junansu kafiran makka anin mm. naba'il azim akan labari mai girma ka san me suka fassara annaba'ul azim sai suka ce annaba'ul azim alwalayatu ita ce walayar sayyidina ali ita ce annaba'ul azim wa sa'altuhu an qawlihi hunalikal walayatu lillahi alhaq can da Allah ya faɗa suka ce walayatu amirul mu'minina sannan idan ka tafi guri na takwas daga mufaddal bin umar ya ce na cewa abi abdullahi bal tu'thiruna hayatar duniya suna fifita rayuwar duniya ƙala sai ya ce walayatuhum shine fifita walayarsu wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce mafi alheri mafi wanzuwa ƙala sai suka ce walayatu amirul mu'minina ita ce walayar sayyidina ali inna hadha la fi suhufil ula suhufi ibrahima wa musa idan ka zo cikin littafin wuri na tara cikin usulul kafi daga Idris bin Abdullahi an abi Abdullahi yake cewa na tambaye shi dangane da masala a fi sakar ba za a tambayi yan wuta ba mai sanya ku cikin wuta Kalu mm. za su ce lam na kumel musallina ah. ba ma yin sallah mm-hmm. ka san me suka fassara lam na kumel musallina a nan gurin a'a ah. a'a ba wai sallah ba qala ana bi zalika abinda Allah ke nufi lam naku min atba'il a'imma alladhina qala Allah fihim ba ma cikin mabiya a'imma hmm. kana ganewa sarki na'am na'am sosai ba fa akan sallah Allah zai wa mu a'a baka bi shine guri na goma wajen da Allah ya ce wa Allah wustaqamu ala tariqati suka kawo daga Abi Jafar la asqinahum ma an gadaka kaga mutu Allah ya ce da mutane sun tsaya kan shari'a akan tafarkin musulunci da mun shayar da zuciyarsu imani da kuma hanya ta musulunci Matsarikatu mm. sai suka ce hiya walayatu ko walayatu Ali bin Abi Talib wal Ausiya guri na goma sha ɗaya ƙarƙashin innan ladhina qalu rabbuna Allahu sun mastaƙamu. daga Muhammad bin Muslim mm. yace na tambaye shi dangane da faɗin Allah ta'ala Innan ladhina qalu rabbuna Allah wanda suka ce Allah ne ubangiji sun mastaƙamu. sannan sai suka tsayu ka san ma'anin istiqamu a gurin su a littafin su a'a istiqamu alal a'immati wahidan ba'da wahidin kuka tsayi wajen bin imamai ɗaya bayan ɗaya ka yadda daga sayyidina ali sai Hassan daga al'imamu Hassan sai al'imamu Husaini daga al'imamu Husaini har zuwa guda goma sha biyu shine sun mastaƙamu to wannan lokacin ne zai sa a yi maka bushara da aljanna guri na goma sha biyu alkur'ani kenan shi ne nake faɗa maka ai ina so mutane kowa sai ya gane da gaske waɗannan mutanen in aka biya musu ruguza addinin annaba za su wannan fa littafin ne ya ƙunshi wannan fasara fa wow saboda haka wannan magana da na faɗa musu ta yi musu zafi kuma za ta ci gaba da musu zafi ba abin da ya haɗa ɗan shi'a da musulunci sai dai ya ruguza musulunci eh? su faɗi mai suka ƙaddamar wa da addini mu hmm. muna alfahari duk inda ka ga addinin musulunci a duniya gabas da yamma da kudu da arewa wanda suka yi aikin kai a musuluncin sahabbai ne hmm. wanda ake ta zargin su cewa munafukai ne wanda ake cewa sun yi riddan ah. su ne kuma suka ɗauki addinin suka yada hmm. Allah ka ji ƙanshi Abdullahi Gwandu. Amin. da yake ce musu rijalullahi ansarur rasuli mazaje na Allah wanda suka taimaki manzon Allah sai ce huwa dirgamu shi annabi shine babban zakin sun mahumun shubulu su kuma su ne ƙananan ƴaƴan zakokin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan yana ciki so yanzu kaga na baka guri na goma sha nawa goma sha ɗaya goma sha ɗaya to mu tafi guri na sha biyu daga abi hamza Ya ce hmm. na tambayi Aba Jafar dangane da faɗin Allah Allah ya ce wa annabi kulka ce inna ma a'idukum bi wahida ina muku wa'azi da kalma guda ɗaya ku tsaya ku bauta ma Allah ɗaya kar ku haɗa shi da kowa me in Allah sai ya ce a gaba an taqumu lillahi masna wa furada idan kana gidanka kai kaɗai sarki ka bauta ma Allah kar ka haɗa shi da ku ni ma in ina gidana haka idan mun haɗa mu biyu da ni da kai mu bauta ma Allah kar mu haɗa shi da kowa shine an taqumu lillahi masna mu mm. biyu wa furada idan kowa yana shi kadai sun mata tafakkaru sannan kowa ya tunani to sai suka ce inna ma a Allah annabi yana wa mutane wa'azi ne ba wai dan su bauta wa Allah shi kadai kan su hada shi da kuma a'a bi wilayati bi wahidatin inna ma a bi wilayati ali alaihi salam hiya al wahidatu allati qala Allah tabaraka wa ta'ala inna ma a idukum bi wahida wilayar sayyidina ali Allah ke magana ba bautar Allah shi kaɗai kar a shi da kowa ba. Hmm. Wuri na goma sha uku a ciki a usulul kafi daga Abdurrahman bin Kasirin an Abi Abdullahi dangane da faɗin Allah ta'ala innal ladina amanu wanda suka yi imani hmm. summa kafaru sannan suka kafirce hmm. summa amanu sannan suka ƙara yin imani summa kafaru sannan suka ƙara kafircewa summa zdadu sannan suka ƙara zama kafirai lam tuqbala taubatuhum ba za a karɓi tuwarsu ba ka san abin da suka faɗa sarki a'a wannan ayar to bari ka ji innal ladina amanu ba Allah ya faɗa ba kamar ka ba wanda suka yi imani eh. suka kafirce suka yi imani suka kafirce sannan suka ƙara kafirci qala sai suka ce nazalat ta sauka ne fi fulani wa fulani wa fulani wanda na faɗa maka istilahin su ne suna nufin ta sauka akan Abubakar da Umar da Usman su ne hmm. suka yi imani suka kafirce suka sake imani suka sake kafircewa sannan suka ƙara kafirci akan kafirci haka suka faɗa sai suka ce amanu bin nabi fi awwalil amr sun imani da annabi farkon lamari mm. wa kafaru sai suka kafircewa annabi haythu uridat alaihim alwalayatu lokacin da aka bujuro musu da wilaya hina qala annabi lokacin da annabi yace man kuntu maulahu fa hada aliyyun maulahu thumma amanu bil bai'ati li amiril mu'minina to a lokacin sai suka yi imani da bai'a na ali shine summa amanu summa kafaru haythu mada rasulullahi da annabi ya bar duniya sai suka zama kafare falam yaqirru bil bai'ati bas yadda da wannan bai'a ba summa zdadu kufran sannan suka ƙara zama kafare bi akadihim man bai'ahu bil bai'ati ta hanyar kama duk wanda ya yi mubaya'a fa haula lam yabqa fihim min al-imani shay'un wa'annan ba wani abu na imani da ya saura tattare da su idan ka tafi ruwaya ta sha hudu a littafin su ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala daga abi abdullahi innal ladhina taddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahul muluda suka ce wanda suka kafirta bayan sun yi imani suka ce fulanun wa fulanun wa fulanun wane da wane da wane ma'ana abubakar da umar da usman irtaddu anil imani fi tarki walayati amirul mu'minina qultu sai ce qauluhu ta'ala har zuwa ƙarshe to yanzu sarki waɗannan na baka misali ne ina da gurare da zan baka misali sun kai guri ashirin akan wannan da makamantansu to wannan kaga kalli yadda suke fassara alkur'ani akan matsalar wannan wulaya ɗin yadda suke fassara shi so yanzu wancan eh alkur'ani kenan so yanzu ɗazu da muka kawo maganan la'anallahu man takallafa an je shi usama eh zan sake dawo da su baya akan wannan dan ban gama ba na faɗa maka abubuwan ne na ɗibo su da yawa na ma rasa sanin ta ina zan fara ne <laughs> to sarki na'am a tambaye su da suka ce annabi ya yi tsinuwa ya ce la'anallahu man takallafa hmm. kaga man sun san da ni da su siga ce ta umumi ta kunshi kowa da kowa kowaye duk wanda bai je ba to a tambaye su sai di ali yana cikin rundunar da suka fita suka bi sai usama sai na alima bai je ba a'a a tambaye su ai tun da karatu muke yi oh, tambaya nake ma yan shi'a yana hmm. tambaye su shin sayyidina ali yana cikin wanda suka fita ko ya zauna hmm. Hmm. Ok. ɗaya kenan na oh. biyu Usman yana cikin wanda suka fita ko ya zauna in Usman ya tafi da wannan ne matsalar ya aka yi kuma ya shiga cikin wanda suke tsine mai sai na Usman shi ya tafi a ai wannan ka bar su ni da su ne <laughs> okay to ka bar su sai sun zo ni da su ne ai mm. saboda kakka ɗauka wai wannan shubuha shubuha ce ta yanzu sama da shekaru na cikin abin da malaman su ke maimaitawa mm. kuma a nan akwai wanda muka tattauna da shi daga cikin dalilan da ya kafa hujja cewa ai gashi annabi ya ce la'anallahu man takallafa an shi usama ta yanzu wannan shine ilzamin ragowar sahabban da suke tsinewa shin sun bi usama ko basu su bi ba ya aka yi bayan kuma sun bi rundunar usama amma har yanzu ba su kukuta daga tsino shi'a ba mm. ka lura to yanzu bari mu tafi kan abin da nake so in yi magana a kan shi sarki abin da nake so in yi magana a kan shi akwai abubuwa da yawa akwai abin da na so in kawo ta fuska guda goma irin yadda 'yan shi'a suke kallon ragowar mutane hatta abin da ya shafi bangaren abin da ya shafi fahimta na so wallahi akwai abubuwa da yawa Allah taimaki sarki wajen abin da ya shafi a maganar da suke faɗa ka lura cewa a cikin maganganun da suke faɗa mm. bari mu tafi kai abin da nake so na ga lokaci yana tafiya sai mm. bari mu tafi kan abin da nake so ya magana in baka manta ba asalin maudu'in mu shine zan kawo inda suke yin irin sallah okay eh eh sallan sallan a ah, ma ahli sunna ba sallan gawa yanzu abu na farko na faɗa maka akwai wanda ya zo a nan gurin ya yi rantsuwa da Allah a cikin su E, ya rike Qur'ani malam Faruk ya rike Qur'ani <laughs> wallahi ina mamakin wannan dan a zai rantsi da Allah ya yarda awa shayi ya nuna fa shi ba shi baya zagin sahabi a'a ai yanzu idan dan dariƙa ne ya zo ya rantsuwa ko mai wata aƙida da Qur'ani sai mu yarda okay saboda be cikin usul na aƙida shi ta taqiyya okay wataƙila mu dawo da wata magana yanzu cikin wanda suka yi rantsuwa da Allah din nan so sai in ɗora daga maganar rantsuwar idan na ɗora tukunna sannan sai mu ci gaba da abin da za mu ci gaba da yi a kan wannan kana ganewa sarki eh, ai barin da an ce a dawo da bako to barin dawo da bako gashi nan to ka daina ah, yawan rantsuwa rantsuwa wallahi rantsuwa halali ne cikin musulunci mubahala manzo amma ka daina yawa amma annabi ya hana ya hana wa rantsuwa din ka daina wa rantsuwa ka ga yanzu ina zuwa ina zuwa ina zuwa ka ga yanzu ba sarki zaki to shi ke bari shi, to shi ke na yi shiru na yi shiru na yi shiru yaro ya ga kara ni da shi ke tattaunawa ya kawo hadisi a cikin littafin mu wai duk wanda ya yi imani da eh, bai yi imani da eh, imama ba ya yi mutuwan jahiliya sai ya tabbatar cewa imamanmu sun ce mai shi ka gane sarki <laughs> na'am so yanzu ka san cewa a gurin su dama ya halatta mutum ya rantsuwa da Allah akan ƙarya a babin taqiya eh kai wannan magana kwanaki na yi wannan magana to ban da wannan yanzu zan ƙara kawo wani dalili yanzu kuma daga littafinsu ya zo cikin wannan malamin murtadal ansari ya rubuta littafi mai suna attaƙiya a shafi na saba'in da bakwai abul qasim kui a littafin shi at shahuul watul ulwatul a mujalladi na hudu shafi na hudu, sannan ya inganta da kuma shafi na ɗari uku da bakwai kuma ya inganta ta daga abi jabar ta zo cikin usulil kafi babu man la yalzamu min al imani babu ma la yalzamu min al imani min al aymani wal nuzur babun abin da bai lizamta ta bangaren rantsuwa da, da alwashi daga abi sabba qala yake cewa wallahi laqad qala li ja'far bin muhammad Jafar bin Muhammad ya ce min inna Allah allama nabiyahu at-tanzila Allah ya sanar da annabi alqur'ani wa ta'awila da fassara alqur'ani fa allamahu rasulullahi aliyan sai annabi ya sanar da na ali qala yace wa allamana wallahi haka mu ma ya sanar da mu thumma qala sai yace ma sana'atun min shay'in duk abin da kuka aikata na wani abu Au halaftum alaihi min yaminin ko kuka yi rantsuwa ko kuka yi rantsuwa a kan shi fi taqiyatin in dai a halin ƙiya ne fa antum minhu fi si'atin to kuna da dama kuna da yalwa akan wannan anya kana ganewa sarki na'am shek na'am ma sana'atin min shay'in aw halaftum alaihi duk abin da kuka aikata ko kuka yi rantsuwa a kansa in dai a halin ƙiya ne kuka rantse da Allah akan abu to fa antum minhu fi si'atin to kuna da dama ko a halin taƙiya ku rantsuwa da Allah akan wani abu. Hmm. Wannan yana cikin littafinsu, Murtadal Ansari da ya zo a cikin wannan da ya kawo, ya kawo, sannan ya zo a cikin usulul kafi babu rajulu yusalli wahadahu. To daga nan ne zan fara. Sarki? Hmm. Idan suka zo, kuma za ka ji kuma zan kawo suwa suke nufi. Da ya tashi kawo babin da ke magana idan mutum zai sallah shi kaɗai, ثم يعيد في الجماعة أو يصلي بقوم وقد كان صلى قبل ذلك ko zai maimaita a cikin jama'a ko yi sallah da wasu mutane bayan ya yi sallah kafin wannan daga sama'a ƙala ya ce sa'altu rajulin na tambayi sa'altu an rajulin na tambaya na ce mai hukuncin mutumin da kana yi salli yana yin sallah fa kharaja imamu sai liman ya fita wa qad sallar rajulu raka'atan min salati faridatin bayan mutumin ya riga ya yi sallar raka'an farilla faƙali sai ce in kana imaman adlan falisalli ukura wayan sarifu wa yaji aluhuma ta tsawu'an waliye da kulma al'imami fi salatihi kama huwa wa in lam yakun imama adlan faliyabni ala salatihi kama huwa nan wajen da ya ce in kana imaman adlan idan limamin yana nufin karkatacce ne falisalli ukura ta yi wata sallar ta daban wayan sarifu ya juya wa yaj'aluhuma tatawu'an ya sanya sallar ta zamanto ta nafila wal da ma al imamin fi salatihi ya shiga tare da limamin sa a cikin sallah kama huwa wa in lam yakun imamun adlun falyabni ala salatihi kama huwa wa yusalli raka'atan ukhra ma'ahu yajlisu qadara ma yaqulu ashhadu an la ilaha illa allah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتم صلاته معه mastada'a sai ce fa inna taqiyata taqiyata wasi'atun laysa shay'un min at-taqiyati illa wa sahibuha ma'jurun alaiha insha Allah suka ce lamarin taqiya saboda ka in shi'a ne aka ba su dama sarki su zo masallaci su yi sallah da ku ko ba su yadda da ku ma in sun dawo gida su maimaita sallar ba matsala ba ne su ne aka yadda su zo su yi sallah da ku a babin taƙiyya su dawo gida su sake sallah wannan sallar da suka in suka dawo gida suka sake Allah zai ba su lada me yasa haka neman yarda ne ko diya to dama mana yanzu lokacin da suke so su yaudari yan ko a Najeriya su shige su ai ba su iya samun wannan ba sai da suka shiga masallatan yan ɗariƙu aka hmm. ba su dama suna yin karatuttuka da wasu abubuwa sannan suka iya samun yin wannan amma mu dama tun a farkon lokaci sun san yadda aka ta ɗauki ba daɗi da su mu ba mu ba su dama su zauna masallatan mu ba ka je ka bincika ai ina nan Kaduna ne mm. yan Kaduna sun sani akwai masallatan da har rigima da bige-bige da aka dawo ana yi tsakanin 'yan ɗariku da su. Okay, okay. A nan garin. Mm. Saboda limami zai zo ranar Juma'a yana kuɗi ba za su koma gefe suna karatunsu ba abin da ya dame su da kuɗi limami. Ah, okay. A sun sani. ai ina kaduna ne yan kaduna sun san wannan so saboda haka wannan shine mm. to in muka tafi maganan tsinewa matattun wanda ba ɗan shi'a ba a cikin addinin shi'a abu ne wanda yake sabiti ya zo a cikin littafin al-muqni'a a shafi na 85 na babban malamin su wanda suke ce masa Muhammad bin ah, Muhammad bin Nu'man al-Malak wanda suke ce masa al-Mufid bari ka ji abin da yake faɗa sarki cewa yake wala yajuzu li ahadin min ahlil imani in wani yana musu bayan da na rubuta maganar anan sarki ba ga littafin ba na'am wanda eh. wancan maganar ga littafin at-tahzi okay okay kaga littafin an gani ai eh mun gani to akwai maganan a wannan littafin nashi at-tahzi gata na'am cewa wala yajuzu li ahadin min ahlil imani bai halatta ga wani mutum daga cikin ma'abuta imani ba an yi gassila mukhalifan lil fil wilaya ya wanke mutumin da ya saba wa gaskiya dangane da wilayar sai na ali ma'ana idan wani mutum ya mutu wanda ba dan shi'a ba kai kana dan shi'a bai halatta ka mai wankan gawa ba wanda ya mutu kai kana dan shi'a a to ba ga littafin abin da ba wala yajuzu li ahadin min ahli al-imani an yugassila mukhalifan lil haqqi fil wilaya ga littafin hannuna ai na'am wala yusalli alaihi ba zai salla gare shi ba illa anta da'uhu illa anta daruratun ila zalika sai idan lalura ta kira ka zuwa ga dole sai ka masa sallah min jihati taqiyyati ta fuskar taqiyya yace to a wannan lokacin me zai faru fa yugassiluhu tagasila ahlul khilafi to sai kai masa wanka irin wanka na waɗanda suke sun saba ma gaskiya sai yake cewa wala yatruku ma'ahu jarida sai ya ce wa idza salla alaihi in ka zo za yi sallah gare shi la'anahu fi salati ka tsine masa a cikin sallarka walam yaj'al wallahi gashi ga littafin a hannuna kuma wannan ba ma hadisi bane ballanta nasu ce bai inganta ba kana da makoci kana da makoci dan shiya in aka maka rasuwa in yazo tsine ga ka abin da suka faɗa kenan ga littafin a hannuna tahzib da kuma littafin sa al wannan ba hadisi bane ballantana su ce bai inganta ba da ya kawo hadisi ne shine yake sharhi to gafi hukuncin wanda ya mutu bai yarda da wulayar sai da na alba. idan dai ba dan shi'a bane to kakka tsaya ka mai wanka in ya zama dole sai ka mai wanka to ka mai wanka irin na maƙiya Allah. In ko ya zama dole sai ka masa sallah sai yake cewa to a wannan lokacin ka tsine masa walam yada lahu fiya kakkai masa addu'a ta alheri a ciki. Eh? Sai wajibu abin da yake wajibi fihi a ciki annal mukhalifa li ahli haƙƙi. mutumin da ya saba wa ma'abota gaskiya su kenan yan shi'a kafirun arne ne Hmm. kafiri ne haka ya faɗa a littafin nan sai ya ce fa yajibu an ya kuna hukumu hukumar kuffari to wajibi ne shi ma hukuncin sai ya zama hukuncin kafirai illa ma kharaja bid dalili sai abin da ya fita ta fuskar dalili wa idza kana ghasl kafiri in ya zamanto wanke kafiri la yajuzu bai halatta ba fa yajibu an yakuna ghasl al mukhalif aidan ghairi da'i to shi ma mukhalifi in ka ji sun ci al mukhalif suna nufin wanda ba su ba shine al-mukhalif sai ya ce wa amma salatu alaihi amma idan za ka yi sallah akan shi fa kunu ala haddi ma kana sallin nabi to za ka yi sallah ne gwargwadon irin yadda annabi ke yin sallah wal a'imma da a'imma alal munafiqin akan munafikai kenan duk wanda ba dan shi'a ba in ya mutu idan dan shi'a ya je ya tsaya kan gawarsa zai yi sallah zai masa sallah ne irin ta munafikai awa ya kuri gashi gashi ba a littafin su ba in kana buƙatar shi an yi an yi rasuwa a Bauchi baban mu ya eh. rasu hmm. a ah, Shek Ado Musa ya rasu eh. Malam Ɗahir ya kira ni da shi ciki aka je kai da shi fa da shi ba ga ciki yasa ababa Allah ya kiyaye in matsi ne mai ba inna lillahi wa inna haba shayi da haba haba <laughs> malami shi ya makoci wallahi ai yanzu maganar da nake karantowa sarki idan maganar da na faɗa ƙarya ne ai yanzu dai ga littafin a hannuna attazi tazibul akab eh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> cewa idan dan shi'a idan wanda ba ɗan shi'a ba ya mutu in ɗan shi'a zai je ya tsaya kan gawarsa ya masa sallah mm. to ya je ya masa sallah irin ta munafukai <laughs> ah, Ashe in dai wannan ya tabbata gaskiya ya kamata shi dai murka kowa. Ba ga littafin ba a hannuna. Kuma kar su ce ai bai inganta ba ba hadisi ba ne. Fatawa ce ta malamin yake bayani bayan ya kawo hadisi. Hey. To. <laughs> Fatawa ce ta malamin bayan ya kawo hadisin. Bari ka ji inda ya ci gaba da ke cewa sai ya ce wa sai nubayyunu da sannu za mu yi maka bayanin fi mm. ma ba bayan wannan kaifiyatus salati yadda ake yin sallah alal mukhalifina insha Allah akan al mukhalifina sai ya ce wallazi yadullu a wanda ke nuni ala anna ghasal al kafiri wanke kafiri la yajuzu bi halatta ba e, la yajuzu إجماع الأمة لأنه لا خلاف بينهم في أن ذلك محظور في Alayhi Aidan, sai ya kawo hadisi. yanzu ga littafin tahzib a hannuna malamu zara sai kawo rigima nan ba ba wani rigima <laughs> abin da mutane ba su sani ba ne dangane eh. da shi'a dole ne mu fitowa da mutane shi su san hatsarin da suke fuskanta su san da wa suke mu'amala eh na'am saboda haka in kana da ɗan uwa <laughs> in kana dan da su kaka gaice dan a ke wallahi tallahi duk wanda ya ga dan shi ya yazo kan gawa dan uwansa ya tsaya <laughs> in dai ba dan a bane ai ban gama karantuwa ba zan karantu dan <laughs> shi ya zo to eh. billahi ladi ko babanka ne ka tabbatar ba addu'a zai mai matsi ne mai zai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma duk ba dan koyo saboda wannan imamancin na ƙarya da suka zo suka gina suka ce kada yanda ba saboda shi bane kullun suke so sai sun gamsar da mutane akwai rikici tsakanin nana Fatima da na Abubakar da sai na Umar wanda mun kawo a baya mun ce Asma'u bintu Umaisin. Na'am. Matar Jafar gashi nan cikin usulul kafi. Da ta rasu Jafar ya rasu a yakin Mu'tad. Mm. Wawan yayin na Ali babansu daya. na Abubakar ne ya aure ta dan ya rufa mata asiri. Eh? Da na Ali Abubakar ya rasu Eh. sai da na Ali ya zo ya auri matar sai na Abubakar Asma'u bintu Umaisin. Na'am. Dan ya rufe asirin sai da na Abubakar. Haka, na'am. Eh, haka aka yi. Haka. Haka aka yi. To shine muka ce a lokacin da na asiri kaman kan da shi sai na Yawa. Ya rufe ya asirin yayan Jafar, yayan sai na Ali Jafar. Ya auri matar shi. Na'am. Haka sai da na Ali ya zo ya rufe asirin sai na Abubakar ya auri matar. Shi hmm. yasa dan da ya haifa abu a, a, a wannan muhammad abdurrahman kai ɗan da ya haifa ya taso gidan na ali ba shi aka lokacin bin jaki ba eh shi ne aka ce an sa a tumbin jaki na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am amma ta yaya hankali zai ɗauka eh hmm. in dai na na fatima ta yi fushi da sai na abakar dan Allah ne har ta mutu ba ta magana da shi kuma sai na Ali yana sana da wannan eh sannan kuma ya ɗauko ɗan sayyidina abubakar ɗin ya riƙe haba malam ya kamata mutane su dinga auna abu da hankali abin da zai yi mana a lokacin da bata da lafiya ba hmm. tana matar sayyidina abubakar ɗin sayyidina tana gidan sayyidina Allah na Fatima ita take jinyar ta ba hmm. to sun ce a wannan tarihin duk ƙarya ne sai dai a watsar da shi saboda wannan wulayar da wannan imamancin hmm. so yanzu kaje na kawo guri na ɗaya kenan ku na'am cewa tsiniwa suke yi na'am sannan wanda ya nakalto wannan maganan yanzu na kawo a cikin tahazib da ya tashi ya kawo shi ya babu salati alal amwat kulaini ya kawo a cikin usulul kafi babu salati alal nasibi ka gane fa cewa wani lokaci in ka ji sun ce nasibi makiyin ahlul baiti na rantse da Allah har Abubakar da Umar suna faɗa haka akan su ba da kai ba mm. so yanzu da ya tashi kawowa a wannan babu, sai kawo ruwa an halabi an abi abdullahi kala sai ya ce lamma mata abdullahi bin ubay bin salul yayin da abdullahi bin ubay bin salul ya rasu hadar annabi sallallahu alaihi wa sallama janazatahu hmm. annabi ya halacci jana'idar sayyidina wannan ya halacci jana'idar abdullahi bin ubay bin salul fa qala umar li rasulillahi sai umar ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka san shi abdullahi bin ubay bin salul shine wanda Allah madaukakin sarki yayi maganar sa a tura tauba kuma ya ce wa manzon Allah daga yau kada ya ƙara ma irin wani daga cikin su sallah kuma kada ya ƙara tsayawa kabarin wani daga cikin su ya musu ainihin wato addu'a mm-hmm. kana ganewa sarki na'am shek na'am shek wannan hadisa ce nake so in kawo maka yadda ta faru to shikenan me zai faru faƙala umar sai umar ya ce ya rasulullah alam yanhaka Allah an taquma ala qabrihi ashe Allah bai hana ka ka tsaya kan kabarin shi ba eh kaga sana cewa umar munafiki ne gashi kuma an zo da ayyama munafiki sallah umar na ya rasul ya zaka yi munafiki sallah Allahu akbar na'am fa sakata sai manzon Allah ya shiru sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi umar ya sake ce alam yanhaka Allah an taquma ala qabrihi ashe Allah bai hana ka ka tsaya kabarin mutumin nan kai masa addu'a ba mm. fa qala lahu wai sai Umar sai annabi ya ce wai laka kai tanka wa ma yudrika ma qult ka san abin da nake faɗa ko lokacin da na tsaya kan kabarin shi na'am qultu sai na ma qultu ka san abin da nake faɗa kuwa wai sai manzon Allah a lokacin yace inni qultu ina cewa ne Allahumma shujaufahu hunaran. ai lokacin da kaga na tsaya kabarin shi ba addu'a nake mai ba ai ina cewa ne Allah ka cika kabarinsa da wuta ko cikinsa da wuta wa mla qabrahu naran Allah ka cika kabarinsa da wuta wa aslihi naran Allah ka kora shi da wuta yace fa abda min rasulillahi ma kana yakrahu ka lura to kaga sai suka ce to ita ce irin yanzu dan Allah sarki wannan bai ci karo da abu shi qur'ani ya nuna cewa annabi ya yi wa abdullahi bin ubay bin salul addu'a mai kyau ne dan haka Allah ya hana annabi ya ce daga yau kare kare Oho, okay. Amma su sun ce a nan wajen, ai lokacin da annabi ya tsaya kan gawar Abdullahi bin Ubay Salul, wai ba addu'a ya mai batsi ne mai yi. To da wannan kai ma in ka tsaya kan gawar wanda ba dan shi'a ba, maimakon ka mai addu'a kai ma ka tsine mai, ka ce Allah ka cika cikinsa da wuta, Allah ka cika kabarinsa da wuta, Allah ka kona shi da wuta. Wanda Hurrul Amili da ya kawo wannan riwayan a cikin wasa'ilu shi'a a mujalladinsa na biyu ƙarƙashin wannan babun babu kaifiyati salati alal mukhalifi babun da ke magana ya za ka yi sallah akan mukhalifi wa karatil firari min janazatihi da kuma yadda za ka gudu yanzu misali wani wanda ba ɗan shi'a ba ya mutu ba ka so ka tsaya a yi jana'iza shi da kai ya za ka yi idan kana yuzhirul islam in yana bayyanar da musulunci tusi ya kawo cikin a wannan tahazib gashi nan a hannuna ibnu babu ya alƙummi a cikin malla ya hadiru sun kawo hurrul amili cikin wasa'ul shi'a kule ne cikin usulul kafi bari ka ji sarki ɗayan biyu idan wani mutum ya mutu wanda ba dan shi'a ba eh. abu bi za ka yi in ya zama dole sai ka mai sallah to yanzu wato ko dai ka gudu ko kuma in za ka ɗaya to bari ka ji abin da za ka karanta akan gawarsa. Inuwa kenan. Kana ji? Na'am. Sai suka ce me? Wai anna rajulan minal daga Abi Abdullahi wato Jafar Sadiq kenan. Wai anna rajulan munafiki na wani mutum daga cikin munafikai mata ya mutu. Fa kharaja Hussein bin Ali sai Hussein bin Ali ya fita yamshi ma ahu yana tafiya tare da shi. Fa laqiyahu maulan lahu sai wani bararren bawan sai haɗu da shi. fa mm. qala lahu sai husayn ya ce masa aina tazhabu ya fulan ina zaka tafi ne ya kai ne? qala sai ya ce fa qala lahu maulahu sai bararren bawan ya ce a firru min janazati hadal zan gudu daga jana'izar wannan munafikin ne an ya alaiha saboda bana so in yi sallah akan gawar shi fa qala lahu husayn mm. sai husayn ya ce unzur an taquma ala yaminihi ka duba in ka tashi ka tsaya a damansa ya ce to kakka gudu tunda ba ka so ka tsaya a kan gawarsa ne kai masa sallah to eh. zo mu je wajen sallar jana'izan amma ka tsaya a bangare na na dama ba ma tasma'uni aqulu abinda ka ji ina faɗa fa qul mislahu kai ma ka faɗa ma an kabbar alaihi waliyuhu lokacin da yi kabbara qala al-hasan alaihi salam sai shi ma yace Allahu akbar to a ciki ne sai ce Allahumma an fulanan abdaka kaga maimakon yi masa addu'a ce tsine magawa ya ce Allah ya tsine ma wani bawanka kulma alfa na alatin rantsu tsinuwa guda dubu za ka mai ya za a gara ba ka zo ba gayyace ka ka zo ka zo wani da ra'ayi zannan wani ka zo kana ta tsine masa a gara ba ka zo ba eh, Ka littattafan su kuma suna yi wallahi tallahi gashi nan a littafin su abinda aka faɗa kenan eh. Mukutalifatin. rantsuwar wacce take haɗe gai da mukutalifa wacce ba ta saɓawa Allahumma akhzi abdaka Allah wannan bayan naka ka kunyata shi fi ibadaka a cikin bayanka wa biladika da garuruwanka wa hmm. aslihi harrana rika Allah ka kona shi da zafin wutarka wa aziku Allah ka ɗanɗana masa a shadda azabika azabaka mai tsanani fa inna hu kana yatawalla a ada'aka domin ya kasance yana jibintar maƙiyanka kai Allah wa yu'adi auliya aka yana kuma gaba da masoyanka wa yubgidu ala baiti nabika yana ƙiya da ahlul baitinka sai ce to abinda da zaka karanta kenan eh wannan cikin littafin su shi yasa na faɗa maka na ce shirin da nayi eh. ina rantse maka da Allah inda kowa zai daina karatu a shafin na'am banda da gani sai su eh. su gani eh to so yanzu kaga na kawo wannan kenan a littafin su sannan idan ka sake tafiya daga Safwanul Jamal. an abi abdullahi kala ce mata rajulun minal munafiqina wannan fa munafikan fa a to wanda ke kallon abubakar da umar a matsayin munafiki dan hmm. ya kalli mabiyinsa a matsayin munafiki a shine min babu aula na'am shine min babu aula shi yasa da dusi ya gama cikin tahzi sai ya ce wato ga wata fa'ida a cikin tahzi sai ya ce wa amma ma yatadammanu min al-arba'i takbiratin amma abin da ya ƙunshi kabbarori guda hudu na'am mahulun ala taqiyati to wannan in kaga mutum ya zo yayi sallah yana dan shi a yi kabbara guda hudu akan gawa yace za mu dauke shi akan taqiya ne kawai li'annahu mazhabul mukhalifina domin ita ce mazhaba da Allah mazhabar maliku kabbara nawa ake magawa in an zo sallah kaga kabbara hudu ku sai ya mhm. ce ita ce dama mazhabar ta waɗanda suka saba ma gaskiya daga mhm. nan ne malamai suka ce wannan lafazin nashi cewa a li'annahu mazhabul mukhalifina daga hmm. nan aka fahimci wanda yake nufi su ne ahlus sunna na'am domin mu muna yin kabbara guda hudu a sallar jana'ida na'am sannan a cikin littafin a hurrul amiri wasailu shi'a da ya bude babu kaifiyatis salati alal mukhalifi al mukhalif din shine sunni ya kawo wannan riwayar daga Yusuf al-Baharani a cikin al-Hada'iq da kuma Muhammad Hassan An-Najmi a cikin Jawahirul Kalim a mujalladi na shafi shafi na 48 da kuma Saduq a cikin Mallai Hadrul Faqi suka kawo daga Hammad an Anil Halabi an Abi Abdullahi kale yace idan sallaita ala aduwullahi idan da kai sallah akan makiyin Allah yana nufin wanda ba dan shi'a ba fa ce Allahumma inna fulanan Allah mu dai wani kan la na alama minhu ba mu san komai tattare da shi ba illa annahu aduwwul laka sate makiyinka ne wal rasulika da kuma makiyin annabinka ne Allahumma fahashu qabarahu naran Allah ka cika kabarinsa da wuta eh? fahashu jawfahu naran Allah ka cika cikinsa da wuta wa ajjil bihi ila nari Allah ka gaggauta kai shi wuta fa innahu kana yatawalla a aka domin yana jibintar makiyanka wa yu'adi awliya aka yana kuma jibintar makiyanka wa yana gaba da masoyanka wa yubgi du'ala baiti nabinka yana kuma gaba da ma'abuta gidan annabinka Allahumma dayyik alaihi qabarahu Allah ka kuntata kabarin shi fa in rufi'a in an ɗauka shi fa qul ka ce Allahumma la tarfa'ahu wa la tuzi Allah kar ka daga matsayinsa Allah ka tsarkake shi wannan fa ina kaɗa maka cikin littattafansu su yake fa hmm. sannan hurrul amili hayo a cikin wasa'ilu shi'a da kuma albaharani a cikin alhada'ik ya sake kawowa da kuma cikin aljawahir da suka sake kawo ruwaya a cikin usulul kafi ta tabbata daga jarid ko a haris daga muhammad bin muslim da ɗaya daga cikin su ƙala yake cewa idan ka zo cikin addu'ar ka ce in kana jahidan lil haqqi Allah in dai wani yana musun gaskiya ka san gaskiyar da ake musu a nan gurin a'a in dai baka yarda da imaman nan guda goma sha biyu ba to shine ka masa gaskiya to addu'ar da za a yi maka in an zo fa kul dan shi a sai ya ce Allahumma mla ajawfa hunaran Allah ka cika cikin sa da wuta wa qabara hunaran Allah ka cika kabarin sa da wuta wa sallit alaihi hayyat wal aqarib Allah ka dora kunamu da macizai na kabari akan shi ah addu'an da ake magawa kenan. Awa <laughs> ah, ai ba ba nan malluman shi suka suna karatu kamar malam ɗaya ne ko malam umar ne eh. Ai nuna cewa ai akidar shi a ra'ayi ne ba dole a ciki to tun da ba dole me kuma na sinuwa domin sun nuna cewa ba dole a cikin akidar to yanzu dai ka gare gashi dai muna karantowa ko ai bari faɗa maka sarki yaudarar kanmu muke ka san yaudarar da muke ma kanmu na'am wallahi duk wanda bai yarda da musuluncin abubakar da umar is hadiri ƙarya kake yaudarar kanka kake ka ci yarda da musuluncin ka hmm. yawa shine shine yake cewa dalika qalahu abu ja'farin limar'ati sau'in haka abu, abu ja'far ya faɗa ga wata mata min bani umayya salla alaiha wanda ya salla akanta abi wa qala yace hadhihi al maqala waj'al ash-shaytana laha qarinan Allah ka sanya zama shedan shine abokin hadin ta qala muhammad bin sun fa qultu li ayi shay'in yaj'alu al-hayya dan me za a roki Allah ya sanya macizai da kunamu a cikin kabarin mutum fa qala sai ce innal hayati yajdadnaha wal aqarib yasla'anha wa shayatin tuqarinuha fi qabriha har zuwa ƙarshe haka in ka koma cikin littattafansu kamar yadda a ibnu babu ya faɗa yace ce wal illa allati min ajliha yukabbiru alal mayyit khamsa takbiratin dalilin da sa idan an zo za a yi kabbara guda biyar anna Allah tabaraka wa ta'ala farada alal nas khamsa fara'id Allah ya wajabta mutane farilla guda nawa biyar akwai me farilla guda biyar na'am haka ne zakatu a gurinsu akwai al saboda mu sun ce kabbara guda hudu da muke dalili ne mun yarda da abu hudu ba mu yadda da ɗayan ba shine wilayan shine wilayan okay to su kuma kabbara biyar suke yi na'am kabbara ɗaya a madadin sallah ta biyu a madadin zakka ta uku a madadin azumi ta hudu a madadin aikin haji ta biyar a matsayin wilaya daga an Ahmad bin Muhammad bin Abi Nasirin ƙala yake cewa taqulu allahumma akhzi abdaka in ka zo zaka yi addu'a ka ce Allah ka kunyata wannan bawan naka fi ibadika wa biladika a cikin bayinka da garuruwanka Allahumma aslihi raka Allah ka kona shi da wutarka wa adhikhu azaba ashadda azabika fa innahu kana yuadi aka. yana gaba da makiyanka wa yuwali a ada'aka wa yubghidu al baiti nabiyika sallallahu alaihi wasallam wanda ya fito da wannan fili Yusuf al-Baharani a cikin al a mujalladi na goma shafi na ɗari uku da hamsin da tara hmm. ya ce la khilafa babu saɓani fi wujubi salati alal mu'minil mu'taqidi wajen wajibi ne a sallah ga muminin da iƙudirce lil imama li a'imma al isni ashara ga shugabanni guda goma sha biyu ka duba ka gani waye mumini yanzu a wajen shi yadda yake faɗa wanda ya yadda da tsarin wannan imaman guda goma sha biyu eh. kama annahu la akilafa wala iskala fi adami wujub kamar yadda babu saɓani babu iskali cewa ba wajibi ne bal adamu jawaz kai bai ma halatta ba wanda bai yi wannan imanin ba ka zo kai sallah akan shi illa littaqiya sai dan taƙiya alal khawariji wan nawasib wal gulat wal zaidiya wa nahwihima mimman ya ataqidu khilafan man khilafa ma ulima min addini bid darura wannan suka kudirce sabanin abin da aka sani na dole ne cikin addini wannan yana cikin littafin su sannan daga Hammad bin Usman aw man zakara aw man zakarahu daga Abi Abdullahi ƙala yake cewa matat mar'atin min bani Umayya wata mata daga cikin bani Umayya ta mutu yace fa hadartuha sai na halacci sallata falamma sallau alaiha lokacin da aka gama masa sallah Warafa rafa'uha wa sarat ala aidir rijali aka ɗauko ta tana hannun mazaje kenan tana kafaɗa za a kai ta makabarta hmm. qala sai allahumma da'aha Allah ka kaskanta wannan matar wala tarfa'aha Allah kada ka daga ta hmm. wala tazkiha Allah kar ka tsarkake ta qala sai ce wa kanat aduwatan lillahi ta kasance maƙiya Allah ce wala a'lamuhu illa qala walana da kuma mu ya faɗi wannan a cikin littafin sharhun risalati salatiya da ya zo yin bayani mai wannan littafin sai ya ce wali ulam asani anna du'a a ba'adar rabi'i lil mayyiti yin addu'a bayan kabbara ta hudu ga mamaci in kana mu'minan in mumini ne shine zaka masa addu'a wa amma ghairil mu'min amma in ba mumini bane fa yad'u alaihi to zaka yi masa addu'a mummuna ne in kana mukhalifan lil haqqi in dai ya saba ma gaskiya ma'ana bai yarda da imamanci ba ka ce Allah ka cika kabarin shi da wuta har zuwa ƙarshe haka ya faɗa a cikin alhada'ik a mujalladi na goma shafi na ɗari hudu da sha bakwai saboda haka wannan shine abin da mutanen nan suke faɗa sarki a hmm. gurguje wanda ya naƙalto wannan daga cikin maganganunsu akwai Ahmad bin Ahmad bin Khalaf Ali Uskur al-Baharani a littafinsa hashiyatsa hashiyatuhu ala ala sharhin risalati salatiyya ya kawo innan maganganun irin waɗannan maganganun da ya kawo suna nan har ya zo inda yake cewa la yajuzu salatu alal kafiri bi jami'i aqsamihi kitabiyan aw ghairihi wa kaza alal mukhalifi bi halatta bayin sallah ga kafiri ahlul kitabi ne ko waninsa haka nan mukhalif yace illa litaqiyatin sai dan taqiya aw daruratin ko dan darura sai yace fayal anu wato alaihi aqibat takbiratar rabi'a Hmm? amma shi in ka tashi kabbara ta hudu in ka gama to ƙarshen kabbara ta biyar maimakon kai kabbara ta biyar ya ce sai ka tsine masa wala yukabbiru lil khamisa ba za ka yi kabbara ta biyar ba tunda su a gurin su kabbara ta hudu irin sallan munafikai ake sannan haka ya faɗa a cikin wannan littafin a shafi na 187 a mujalladi na ɗaya ce yajibu takbiru khamsan ya wajaba yin kabbara guda biyar bainahunna arba'i da awatin tsakanin su akwai addu'a idan kanat salatu alal mu'min in sallar mu'mini zaka wa dan shi'a kenan in kanat alal mukhalifi aw al munafiqi in mukhalif ne ko munafiki ne yaktasiru ala arba'i takbiratin to zaka tsaya kabbara hudu ne wa ba'adar rabi'a bayan kabbara ta hudu yi du'a alaihi kai masa mummunan addu'a wannan fa shine abin da mutanen nan suke faɗa sarki saboda yanayi na lokaci na ja lokaci kuma abin da zan faɗa wallahi yana da yawa kaga han maganan al-iqdul farid da i cikin maganganun da ya kawo jiya hmm. zan tsaya shi ina ganin ya zama shine na ƙarshe bari in gwada wani abu kai magana iya wallahi na so in yi maganan lokaci ne ya ja saboda yadda na abin nan din abin kaga yanzu mun dauki awa biyu amma in Allah subhanahu wata'ala ya kai mu ranar Lahadi Allah ya taimaka mana sarki duk da za a yi su juma'a ranar za a yi idi ranar juma'a ranar asabar to tare da haka zan ci jiki in kana da lokaci ranar lahadi a sanar bayan sallar la'asar na najeriya za mu karatu sannan kuma bayan sallar isha zan dawo mu karatu yauwa so magana ta ƙarshe da nake so in rufe da ita cikin maganganun da ya ainihin wato yi barin saka wani abu idan zai hau in ba zai hau ba ko barin turo maka wani abu mu gwada mu gani in zai hau in ba mhm. zai hau ba ko sai mu wato tsallake shi ah. ya kawo magana jiya a cikin littafin al'iqdul fari na duba na ga sai na nemo shi amma ita nake so in rufe ita ta zamanto ita ce ta ƙarshe maganar da ya kawo jiya a cikin littafin al'iqadul fari in zaka iya tunawa mhm. sarki zaki yayi wata magana jiya na'am cikin maganganun da yayi yake cewa wai ya zo cikin littafin ibnu abdurrabbi a cikin al'iqadul farid mhm. cewa lokacin da yake min raddi sannan na tambaye shi dangane da waɗanda ba su yadda ba da khalifancin na abubakar na'am shine yake cewa qala sai yake cewa takallafu an ata abubakarin ali wal abbas wa zubair wa sa'ad bin ubada hmm. ba a lokacin bane ha yake cewa fa amma ali wal abbas wa zubair qa'adu fi bait fatima da abbas da ali da Zubairu na'am sun eh. zauna a gidan fatima kaga zubairun da suke tsine mai aka ce ba sa shiri da na ali amma anan gashi sun zauna a gidan fatima tare da shi Allah ya ƙara musu yarda amin hatta ba a sa ilaihim abubakarin umar bin al-khattabi har sai da sai na baka ya aika umar dan khattab da ya kuri da min baiti fatima wa qala lahu dan ya fito da su daga gidan fatima yace in abau in yaƙi in sun ƙi su yi mubaya'a ku yaƙe su kana juwa fa aqbala bi qasmin min narin ala an yadrima alaihim ad-dar sai ko fa aqbil alai fa aqbil fa aqbala bi qamsin min ala an yajrima alaihim adda sai ya zo da garwashin wuta dan ya kona gidan in ka tuna zaka ji har yake cewa ibn al-khattab ita li tahrika darana wa ya fatima ta hadu da sayyidina umar tace a dan khattab ka zo ne ka kona gidan namu yace na'am a wata da fi ma da kaltu fihi al'umma kai ma zaka shiga ko a wata da kulu a fi ma da kaltu fihi al'umma ka shiga cikin abin da al'umma ta shiga ciki in za ka iya tunawa ya kawo wannan maganan har ya ce wannan maganan ai malamin sunna ne ko abin da zai baka mamaki sarki shi wannan ibnu abdurrabbi din da ya kafa hujja da shi ka san yana daga cikin waɗanda suke nawasib ne ma'ana makiya ahlul baiti ne mm. makiya ahlul baiti da ma'anar a tsarinmu na ahlus sunna ka san cewa khilafanci tsarinsa shine sai da na abubakar ko? Eh. Sai wa? Sai sai na Umar. Sai wa? Sai a Usman. Sai Usman. Sai wa? Sai Ali. To shi wannan mutumin bai yadda sai da na Ali shine khalifa na hudu ba. Sai na Ali Wannan mutumin da tari ya zo yana hujja da shi a matsayin malamin sunna. فإنه كان يعتقد أن الخلفاء الأربع آخرهم معاوية ya cire sai Ali bai yadda shine ma khalifa na hudu ba sai da na Muawiya ya dauko ya tsaya a matsayin shine khalifa na hudu dan Allah sarki wanda ya yadda da wannan ita ce aqida sa ahli sunna ne a ba ahli sunna bane eh ba ahli sunna bane in ya duba cikin al-ilam na al-zarkashi a mujalladi ne dai shafi na 207 zai ga wannan maganar hmm. cewa ibnu abdurabbihi bai ma yadda cewa sayyidina ali shine khalifa na hudu ba mu'awiya ya ɗauko ya saka kaga mu a gurinmu wannan su ne nawasin makiya ahlul baitin da hatta a matsayi na hudu bai da sai da na ali ya tsaya a wannan matsayin na hudu ba kana ganewa to abin da nake so in kawo maka daga ƙarshe sarki wannan littafin kwata-kwata ga duk ɗalibin addini ya san ba ma littafin addini ba ne littafi ne na koyon larabci hmm. littafi ne na adabi kawai ba to yanzu dan Allah ya yaushe littafin adabi ya zama littafin addinin da za a je a ciro hujja ana ilzami da shi don Allah fa. saboda haka wannan shi ne, mutane su haƙuri na ja lokaci ƙwarin gasken gaske kuma ba tare da abin da zan faɗa ba na kai Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Amin. a nan sarki. Buɗe layi mutane su shigo. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a za mu buɗe layi. Kai da kake da tambaya, za ka zo kai tambaya amma abin da shehi ya tattauna shine iya abin da za ka yi tambaya ah, na ga 'yan tiktok kun fara turo da naku bari mu duba mu shiga naku ah, na 'yan tiktok abin da shai ya tattauna shai ya tattauna ababa da yawa ah, ga 'yan shi'a in ji shayi wai ba ya kalu eh, sunan shiga tuguma yake ba yana tuguma kuma yana raddi akan a zagin sahabbai akidar shi'a wai ta ce zagin sahabbai cewa mallumma 'yan shi'a ku shirya to alhamdulillah kola na tiktok ina ga ba mu bari ma jinka mu ɗauko sabo ba ma jinka whatsapp ku ya hakuri ina zuwa minti ɗaya okay assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola barka kare kola shi ka daga muryanka ya je sama sosai mu ji ka barka kare tsaya kola tsaya minti da minti da minti okay uh, kola ya suna ka ina ke kira to malam muhammadu sunusi daga maiduguri kana tare da shek malam musa yusuf basa da suna ka wannan layi ina maraba da yana jin kai na amsa masha Allah ina ina ansawa dan uwa tambayoyi kamar guda uku haka? Eh, to. A bashi in dai tambaya kawai zai sarki, amma dai kan saba ka'idar ka. Bismillah dan uwa. Eh Kafin yi tambaya na farko ina maka godiya game da irin wannan tono ire irin wannan abubuwa da kake yi. Gaskiya da za su amfani masu sauraro kwarai da gaske. Na'am. tambayan da nake ni ni um, wannan ire-iren wayannan mutane wayanda suke da wannan aƙida wanda suke da wannan aƙida suka goye ta a cikinsu shi mene mene hukuncin su a musulunci mene hukuncin su a musulunci hmm. wayannan mutane okay wannan shine tambayana na daya okay mu Okay. gaske suna kore wani abu ne sai su zo da faɗawa mutane akan cewa su ba a su bane amma kuma abin da ke rubuta littattafan su ne kuma a wajen su ma halal ne su kai gaskiya don su samu zaman lafiya da mutane wannan malam ya riga ya bayani a kansa kawai dai na farko ne nake son malam ya karawa masu sauraro shafi ire-iren waɗannan masu wannan akida ire-iren masu akidan nan menene hukuncin su a musulunci na gode malam Allah saka da alkhairi masha Allah Allah saka maka da alheri mu ko ta Allah ya saka da alheri sarki idan akwai wata tambayar mu je ka daga wannan ina so tambayar shi zan ba shi amsa ta kunna dalili ne Allah barkatu kola ya Alhamdulillah kola sunan ka daga ke kira kan abubakar sabo ina kira daga sokoto ok masha Allah malam muna tare kana tare da shek Malam Musa Yusuf Asad suna ta wannan layi eh, abu na farko dai ina wa malam yan fata alkhairi kuma ina gaishe shi da ina amsawa dan uwa masha Allah shek yana ji yana amsa sannan abu na biyu shine eh, dama dai ta azanga tambaya ce nake so yi shin to su wa'en shi'a duk lokacin da suka shigo irin masallatai mu eh, na ahli sunna ko kuma ake na yadda riga, shi akwai yanayin sallar da mutu addini a ce ya kula da su wadda da ya gansu suna yawan sallah yake iya gane su koko da Allah ina son mala ya ɗaya muna bayani a kai to shi kenan masha Allah mun gode mun gode insha Allah bismillah shek ah, abin da ya shafi tambayar dan uwa ta farko a cewa sarki maganganun malaman musulunci akan abin da ya shafi ɗan shi'a yana da yawa ƙwarin gasken gaske mm. yanzu misali mu ɗauki malami daga cikin malamai shine Sufyanus Sauri. Sufyanus a Sauri ya rasu hijira 161 lokacin da aka tambaye shi yusuf firyabi ya ce na ji sufiyanu sauri wa rajulun yas'aluhu amman yashtumu ababakarin wa umar dangane da mutumin da ya mai da zagin abubakar da umar ya zama addini faƙala sai ce kafirun billahi azim wanda in na tashi zan kawo maganganun malaman musulunci tun daga na farko har zuwa yanzu maganar da ya kawo ta albani ya kunna ya ce wa albani ya ce shi ba zai iya kafirta mutane ba sai idan ya san a ɗaiɗaikun aƙidar mutane kafirci gurin mu iri biyu ne akwai ta'ayini akwai wasu akwai sifantawa saboda haka a maganar cewa in shi'a ba su da alaƙa da musulunci ba magana ba ce da ni na fara ta yanzu akwai dubunnan malamai da sun yi ta kafin ni a lura sarki ba su da alaƙa da musulunci a ina suke sai dai ta ruguza shi me suka gabatarwa da addinin musulunci Mm. wannan abin da suka zo da ƙoƙarin sai sun ruguza addinin ai yanzu misalin da na baka sarki zaki dan Allah me kake so ka koya wa mutane a duniya a yanzu lokacin da zaka fito social media kana ƙoƙarin sai ka gamsar da su cewa matar annabinka ita ta sa masa pozin ya ce mutu me za ka karantar da su eh, bi ba mutuniyar kirki ba ce me za ka karantar da mutane yanzu a daidai lokacin da ake kallon al'ummar musulmi tana tururuwa in ta je madina ta je mm. ziyara kabarin annabi a kabarin nan sai a ce ai ga abubakar a gurin ga mm. umar a gurin a daidai lokacin sai a ce kuma nan mutanen da suke da alaƙa da annabi a inda kuma musulmi ke ganinsa da kima sai a ce nan mutanen ana tuhumar su ba ba mutanen kirki bane ba amma kuma suke tare da annabin a kwance me za ka karantar da su sosai hmm, na'am ba wai maganan wai wai hmm. maganan wai wai sarki wai wai maganan wai aqidan zagin sahabbai bane a'a akwai fa aqidu ai ba dai an an faɗo wannan ba na rantse da Allah sai na ɗauko maka aƙida ta fi guda ɗari wanda musulmi suka bambanta da 'yan shi'a. Eh? Ƙwarai? ba wani yana cewa ba wai zai zo ya faɗi cewa wai wai wai akwai zagi a littattafan mu an zagi Allah an zagi annabi mu zuba da ni da su mu zuba wallahi zan karanto maka abin da aqidu ne yanzu ranan nan na taba faɗa na ce suna ɗaukar matsayin Allah subhanahu wata'ala su ba sayyidina Ali a wancan karatun inda ne a farko farko lokacin da nake magana akan haƙoƙin annabi zaka iya tunawa na'am eh na'am zaka iya tunawa ai to sai na ce maka ba na so in shiga cikin waɗannan abubuwa da yawa saboda wasu abubuwa da ke gaban mu haka ba shi bane wani ya bashi daman ya zo ya magana har yake cewa in kawo hujja na'am na'am wannan kenan so bari zan tashi yanzu a wani littafi can me na ali ya faɗa ƙarshen zamani zan faɗa maka abin da suka karanto a littafin sai ka ji da Allah subhanahu wa ta'ala da sayyidina ali me bambancin me suka rage ma Allah so magana da tambaya da ɗan uwa yi tambaya ta biyu ya ce yaya za a yi ya gane a ɗan shi'a a gurin sallah wani eh. lokaci idan sun ga dama ai ba daga sallah ba tun daga alola za ka gane da haka in sun gama sallah wani lokaci za ga sun ɗauki hannunsa sun bubbuga haka a cinya ɗaya biyu ku sun ce ka barbari ne to ko ka ga mutum bayin sujjada a ƙasa dole sai ya ɗauki wani abu ya ɗora a goshinsa a ƙasa kan nan ya sujjada a kan shi wannan suke ce masa ko turbatul husainiya ne ko menene don ka ga mutum ya ajiye wani abu duk in suka gama za a gane duk suna iya yin wannan su yi sallah iri ɗaya da mutane amma fa in suka dawo gida sai sun canza sallah ba eh. ƙwarai da wannan addini ne addini ku zo ku ce nan ƙobatan na addini a rufa-rufa za a dinga yin shi eh? yanzu a nan gurin malam sama'ila ba ya taɓa faɗa ba ya ce maka ko a haramin idan ɗan shi a bi limamin maka sallah in ya je gida na in ya je gida na canzawa sosai sosai sosai an yi haka ko ba haka ba an yi haka anan an yi ah, haka ya ya faɗi wannan anan gurin ya ce ba ɗan shi an da yadda ko ya ji ya bi sallah a harami ka gan shi da shi aka yi sallah to in ya dawo masauki sai ya canza sallah hmm. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace barin da ko littafin kafin mai tambaya na gaba yanzu okay to malam ali ne sannan ada college kuma to bismillah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh malam alinawa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh Allah ya kiyaye mini malam ali Allah ya kiyaye mini malam ali tare da kai malam sarki to malam ali kana tare da malam musa to da farko dai eh, sarki ina addu'a Allah ya saka ma da alheri amin tare da kai tare da kai Allah ya karfafe ka kan ayyukan da ake na alheri wannan shafi da ka buɗa Allah ya saka da alheri ma na ya min kuma da gudunmuwa da yake ba tun daga abin da ya shaye a kira maluma su zo su yi karatu na'am a yi harka ta auratayya Allah ya saka yan uwan da su bace a nemo musu yan uwansu Allah ya saka waɗanda suna ga suna cikin matsala a taimake su duk kayi a shafin nan muna addu'a Allah ya saka mana alheri mun amin malam ali tare da kai tare da ku gaba da na gode sosai Allah ya saka da kai eh, abu na na biyu hmm. gaskiya yau son yi in yi gaisuwa ɗaya in tiyata <laughs> ba sai na ce ko jiya na so yi magana abokin malam ya ce bai ban ni magana ba ni sauka to so magana ta eh, guda kawai zan yi hmm. eh, sarki su da dama malam ya sha zuwa shafin na in zai karatu akan shi'a masu yawanci za ka je kan yi bayani in baka manta ba yakan yawan bayyana cewa asali shi ilimin hadisi a shi'anci a ce wannan sahihi ne ko da ifi ne daga baya wannan ya zo mm. amma can asali babu magana cewa wannan sahihi ne ko da ifi ne da duka hadisansu ne kuma duk sun yarda da abinsu to kuma duk inda aka ce malam ga asali yau ɗariƙa duk wanda zai yi ɗariƙa an gace ɗariƙa shehu tijjani to ya ce kuma bai yadda da abin da shehu tijjani ya karanta sawa yana ganin tashi ɗariƙa da ya kaso ya kawo ba ba ga ɗariƙa shehu tijjani ba. na wannan gaskiya ne. yawa idan dai asali ga yadda tahiyar take to ɗayan biyu ne ko dai ya kasance maluman da sun kai fara shi a farko yan shi'a yanzu na kallon su matsayin jahilai ba su fahimci shi abu shi yasa a wancan lokaci suka ɗauki a duk hadisin da a cikin littattafan hmm. ingantattu na ala aiki da su hmm. ko kuma su ko suna kallon su matsayin da gangan sun kai don su illata addinin musulunci da sahabbai hmm. amma ɗayan biyu dole a yi guda ko dai ya kasance su malaman na waɗanda sun gabata sun karuta hadisan kuma su a wajen sun yadda dukkaninsu ingantattu na ba wani wanda za a cire a ɗebe ko a daga baya wannan ta zo to duk wanda adda irin wannan ra'ayi sabanin irin waɗancan tunda asali can shine asali to ko dai a ɗauka cewa maluman farko da na gabata mm. da gangan sun ka rubuta don su ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma hatta shi annabi tunda malam ya sha kawo bayanai ya karanta wasu hadisai wanda suna da suka ma ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya kasance malaman da suka rubuta wannan littattafan yan shi'a yanzu suna ganin cewa waɗancan ba su kai masu ilimi ba shi yasa sun ka rubuta abin ba su iya gane yadda za a ingantawa ba Mm-hmm. ko da afawa tarka ta hadisan kawai sun ka aji su haka sai yanzu aka samu yan shi'a masu ilimi wanda ke iya gane wannan hadisi ya inganta ko wannan bai inganta ba mm-hmm. sannan maganar da na yi jiya ita ɗaya na zan dawo gare shi daga nan in sauka akwai mamaki malam sarki na'am yau ka dibe ni ka ce ina zaune in yi kalma guda mai jam'i idan dai ina ganin mutuncinka na'am in kalle ka a daidai lokacin zan kalle ka in ce Allah ya tsine ma 'yan Ghana kuma sarki daga baya in ce hmm. kai baka ciki kuma abin da na son ka gane sarki shi malam da ya zo jiya ya karatu ya ce ba da su ya ce akwai wasu ya ce akwai wata mata ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wadda masoyiya Imam Hussein ce ta hmm. gaske shin shi mai hadisin shi ya ce akwai wata ba da ita ba ko ko shi malam dahir shi ya kawo ta ce ba da ita ba To, Wanda mm. wanda yawa hadisi da ya zo. Eh. Mai hadisi ai ya san da akwai ta. Okay. Yasa shi bai ambace ta bai ce ba da ita ba. Mm. Dan yanzu malam sarki ni in rubuta littafi bayan na wuce. Na gaba komai a cikin littafi kuma ina da ilimin sannan in dai an yarda ma ce sannan shi kai ne malamin na shi a shi ma masoyi ne gareta, kuma mm. yana ganin kimar da darajarta, Sai kuma ya ɓaci duk zuriyarsu. ko kuma ya soki duk zuriyarsu ko tsine mu duk zuriyarsu mm. kuma shi bai hitar da ita bai hitar da ita ba gehe ya sa har da ita lokacin da ya yi sai wani yanzu ya zo ya ce kuma ba da ita ba to ina so in sani shi shi yanzu shi ya gano yadda hadisin yake shi wanda ya wanda wanda ainihi ya kawo hadisin shi bai san yadda hadisi yake ba shi yanzu su suna gano yadda hadisi yake ko ya abin yake domin tsino yadda ta zo babu inda babu shi bai yi bayani bai ce malamin da ya kawo ya ce ban da wani ban da wani ban da wani cikin banu umayya na'am saboda haka akwai ban mamaki a zo a yi tsinuwa ga jam'i jam'i tsinuwa ta jam'i malam sarki na'am ka jam'a ce wani wuri ka ce dukkanin su kana tsine musu ko kabila yanzu a Najeriya ba wata kabila da take da minority musulmai kamar inyamurai duk wanda zai zo ba hankali hankali na ba yau gare ni in ci Allah tsine mu inyamuran Najeriya sosai akwai ɗaiɗaikun musulmai cikin su kuma har yanzu ma suna musulunta hmm. so in sai in buɗe baki in ce Allah ya tsine mu inyamurai dan suna yin wani abu wanda na ganin cewa bai dace ba ko kaza ko kaza hmm. so ina ganin in dai da in dai da mutunci da mutuntawa to wannan hadisi ko dai su su yadda su suka ga wannan abin. sannan yanzu malam sarki magana kuma ta ƙarshe bayan kuɗi eh. na'am da aka zo malam tahir ban sani ba ɗin ya samu na'am addinin musulunci ya ci gaba da tafiya har an kai mulkin sayyidina abakar munafikai goma sha biyu sun ka hana a canza a gyara tsarin Allah hmm. aka zo aka yi mulkin sayyidina umar munafikai goma sha biyu sun ka hana a gyara tsarin Allah aka zo aka yi mulkin sayyidina usman munafikai goma sha biyu duk tarin sahabban duniya suna jin tsoron mutum goma sha biyu kawai na su gyara abin da wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari cewa ga wanda ya kamata ya shugabanci hmm. suna ji tsoron mutum goma sha biyu anya an wasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam adalci idan an kace suna jin tsoro duk tarin su suna jin tsoro su tabbatar da abin da annabi ya bari a duniya saboda jin tsoron wasu mutum goma sha biyu munafikai domin dai ni ni yanzu a matsayi na sarki idan ka ce yau ga shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya bar kaza yau malam ma a ce malam ya bar wasiya cewa ayi kaza a gida ne idan na zo a gidan na tarar da wajen goma kila muna matsayin ɗaliban malam mu takwas ko mu bakwai muna da sha'awar cewa a tabbatar da abin da malam ya ce mutum hudu ba su da sha'awa kuma sai a ce mu shidda tare da biyayyar da muke wa malam kuma a ce muna jin tsoron mutum hudu ba mu iya tabbatar da abin da malam ya ce ina ganin gaskiya akwai wani akwai dai wata matsala a ciki so kallon sahabbai da irin zargin da ake musu musamman yan shi'a tsakani da Allah ya kamata su canza tunanin su ba yadda za a yi ban taba yi ba zan taba yadda ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam irin tarbiyyar da yawa al'umma musulmi bayan ya bar duniya a ce tun addini yana madara madarati da wucewa annabi sallallahu alaihi wasallam a ce sai da an ka jera masu mulki ɗaya har so uku suna mulki al'umma musulmi bisa ga zalunci su yadda da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce a yi sun ka kauce mai bayan wuce annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu za su ribanta hmm. yaushe sun ka musulunta wace irin rayuwa sun kai da annabi kamin su bar duniya ya kamin annabi ya bar duniya wani abu za su ribanta don sun karbi mulki sun hana mu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ba har yanzu ni shi ne kaso a dan shi a gaya mai ce a'a sai na abakar da ya karbi mulki ya hana masa na ali ga wani abu wanda ya ka target wanda a kai ne ne ya hana masa na ali bayan sai na abakar ya wuce to shi kuma sai na umar a faɗa mana me yake target ina na yake kauna wanda ya sa shi kuma ya hana masa na ali hmm. sai na usman shi ma a gaya mana ne yake kauna domin duk sadda ka gala ko mulki to akwai abin da ake kauna na'am saboda haka Allah ya saka muku da alheri Allah ya shi kula ya amin amin Allah ya saka mu ne ƙara sa mu gane gaskiya mu ake da ita wannan shafi na da sarki na'am mala ali masu gani cewa masu gani abin da suka gani a shafin <laughs> wanda bai ga alheri mun ga alheri ko muna tare da shafin Allah ya saka da kuma zama da shafin don mun yadda akwai alheri Allah ya saka Allah ya saka mu masu kuskure muke kuskure ba zai hana ima amala da mutum ba ma dama akwai alheri tattare da shi Allah ya saka ba da alheri amma mala ali mun gode mun gode Allah ya saka maka alkhairi alheri mala ali nawa na gode sosai na gode to bismillah shek to Hmm. a ah, kaga wannan littafin na'am ماذا an علي عن mai sai da na Ali ya faɗa dangane da ƙarshen zamani na'am wanda suke cewa wai yana bi'ul mawadda a ah. wanda yake faɗa a wannan littafin wallahi wasu sifofi ne aka faɗa ma na ali to ban mm. san abin da ya rage wanda ba a faɗa ma wanda na Allah wanda ba a faɗa mai ba tunda a ciki sun ce ya ce wa ana aminullahi wa khazinu ni ne taskar Allah ni ne amintattarsa wa aibatu sirdihi har zuwa ƙarshen inda ma ya ce kai wa ana asma'illahi husna ni ne sunayen Allah mafi tsarki har zuwa ƙarshe da makamantansu so bar masu tambaya su tambaya barin ajiye littafin bukata za ta sa zan karanto abin da ke ciki wata rana mutane su to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola alaikum salam na'am kola ya suna kirge na ke kira sunana Mustapha hassan daga maiduguri malam mustafa mustafa hassan daga maiduguri to malam mustafa kana tare da malam musa yusuf da sunna sarki zaki na gaishe ka na'am sannan ina gaira malam ina masa fata malam yana ji gaskiya yau karatu ya yi karatu wani karatu sosai mm. to sarki zaki akwai abin da yana so in gaya ma wato akwai abin da baka gane ba duk sanda malam tahir ya zo karatu yana yi maka wayo kai baka gane yana mini ni wayo kola wani wani wani magana kake faɗi wani waye yake bi ne ko jari yanzu ya karatu eh da aka yi magana zaki ya sinya ba mu gwanin mu ya gaba da ya wai sai yake kama abubuwa da wai Allah ya ce wai ya ja aya wai Allah ya ce dan adam mutulu. to da Allah da Allah ya ce dan adam mutulu akwai kalmar duka a ciki Mm. amma su cewa ba suke banu umayya duka kuma ko karatun da ya na ran nan na farko malam musa da ya shigo ya mai tambaya akwai tambaya da ya mai shin abubakar da umar da usman su a wajen su mutane kirki salihai ko muminai mm. kun munafukai ne kaga cewa shekir yana rubuta tambayoyi ba amma wannan tambaya ita ce tambaya ta farko da malam musa yamal amma har ya gama kwana-kwana ya tashi bai ba na wannan amsan ba kai kuma allah da ya kunshi baka iya tunanin ba don allah abin da nake so duk san da malam tahir ya zo da tuna ma wannan tambayan shin a wajen su abubakar da umar da usman na na aisha da hafsa na yi salihai ko muna munafukai ne in Allah kan kamanta ya bada wannan amsa Masha Allah mun gode Allah ya magana da kola ya yi wato eh. ka san wani abu da mutane ba sa maka uzuri akan yin sarki na'am <laughs> amma yau da gobe insha Allah a hankali yanayin Hausar da muke amfani da ita eh da kai da kake zaune a can kasar Turai da suna da bambanci so akwai abin da kai in za ka explain ɗinsa da Hausa yakan sha bambam wajen abin ya fito kiliya da watakila da mu muke yin hausar so amma in mutum ba ya fahimci yanayin hausar ba wani lokaci ko magana kai mutum ba zai iya maka adalci ba tsakani da Allah sosai so cikin maganar da ya faɗa yanzu eh. a tambaye su maganar da suke cewa akwai na na Fatima ta mutu ba sa magana da sai na Abakar. Hmm. Ya aka yi mata shi ta je ta yi jinyarta. ta jinyanta ya aka yi sai da na ali ya auri matar shi ya aka yi sai da na ali ya rike dan shi wallahi hmm. ku ta musu wayannan tambayoyi na'am na'am na'am <laughs> to uh, next caller ku uh, ah, en tiktok sun dade bari mu ba en tiktok dama assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh caller from tiktok Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kola ya sunan kirge na ke kira? Sarki barka da dare. Barka kare kola. Kana magana da Awwal Yusuf daga Zaria jihar Kaduna Najeriya. To masha Allah kana tare da shek Malam Musa fasa da suna kawai na layi. Ina gaisuwa ga malam Na ji irin kokari da yake Allah ya saka musu da alheri. Amin amin amin ya Amin amin dan Ƙara mana fahimta da ganewa a cikin addini alfarman annabi. Sallallahu alaihi wasallam. sarki zaki na ji karatun jiya ko in ce ina ta bibiyan ku sai yau dai Allah ya kaddara zami zan yi tambaya. To. Ni tambaya na anan. Na. Ga 'yan shi a gaba ɗaya ban rage ko ɗaya wani ma. Annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam sun yarda sun amince shine fiyayyen halittu gaba ɗaya in kuma sun yarda sun amince shine fiyayyen halittu gaba ɗaya Allah ya mai adalci kenan ya sa munafukai ne za su zagaye shi su zama su ne manya-manyan abokan shi? Hmm. Wannan tambayin ita nake matan shi an duniya gaba da. Duniya? Eh. Kwarai da gaske. To. duk dan shi'a na doron duniya ina mashi wannan tambaya hmm. in har ya tabbata annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne shugaban halittu gaba daya to kuma sai ya zamanto mu a manya-manyan abokan shi su zama munafukai ko ko azzalumai ko ko fajirai hmm. hakan akwai wani hikima na Allah a cikin hakan hmm. shi ne tambaya na gare su Masha Allah, Allah saka maka da alkhairi. Allah ya Wasu da malam na yi magana cikin magana. Yanzu sarki akwai wani abu da ya faru. Na'am. Bisa ga hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara haka ya Na'am. Ka san cewa abin da 'yan shi'a suke so ya tabbata da ya tabbatan kuma da yanzu abin kuma ya zama aibu a wajen annaba ga kafaran duniya. Sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Barin baka misali. Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara wa annabi tsarin yadda zai yi aure ba wanda ya san hikimar da yasa da annabi ya tashi sai zaman duk matan da ya aura mace ɗaya kawai ya aura budurwa hmm. ɗaya kaɗai ya aura budurwa dukkan su zaurawa ya aura da a ce yadda Allah ya bashi damar yana da damar ya yi mata sama da na al'umma shi da matansa duka 'yan mata ya aura babu zaurawan a ciki su suka fi yawa to da yanzu da yadda suke yayin zagin annabi in sun tashi suna iya aiwata shi su faɗi miyagun kalamu akan cewa saboda mutum ne da yake da alaƙa da mata shi nan adadin matan da aura kuma 'yan mata ne amma Allah dan ya tsare mutuncin annabi sai sa budurwa ɗaya ce dan duk duniya ta gane maslaha ce ta sa annabi yake yin aure ba mujarradin sha'awa ba Allahu akbar Kaji na ɗaya na'am na biyu yadda suke faɗa in gidan shi in gidan shi dan annabi ya karantar da duniya cewa addini ya zo ya karantar ba maganan iyalan shi yake ba kadai hmm. shi yasa kaga a gobe alkiyama idan ya tashi ƙarƙashin al'arshin Allah lokacin da kowa ya kasa ma Allah magana kaga ai yana miƙewa idan ya jingina yawa Allah kirari ya ba Allah da yaban da ba a taɓa yi ba Allah zai ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dago kanka su roƙi za a baka nemi ceto za a yi maka hmm. idan annabi zai fara magana ta farko a gaban Allah ba cewa zai ahadu baiti na ba a'a maganan yake al'ummarsa al'ummarsa Akbar sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam na'am al'ummarsa al'ummarsa hmm. so hikiman Allah shine dan ya tabbatar wa da duniya cewa addini ne ke gabansa ba wasu mutane da ya keɓance ba da sunan mutanen gidansa sai da ya bar duniya sai ya zamanto wanda zai zauna a matsayinsa ɗalibinsa ne ba ɗansa ba bawansa ba ƙaninsa ba sai ya zamanto na biyu ma haka na uku ma haka kafin a zo kan na hudu da da ya bar duniya duk wanda suke da alaƙa da riƙe wani abu ‘ya'yansa ne da Allah yau ba yana daga cikin abin da kafare za su riƙa ba su ce ya zo ne kawai ya karantar da addini dan ‘yan uwansa ba dan addini ba na'am to su wannan kuma abin shi suke so wai dole su ya faru a musulunci ka lura daga baya ne abin addini ya dawo cewa in ni abu kaza ne dole ɗana ma sai ya zama abu kaza amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ikalli cancanta sai da na abbakar tun kafin ya bar duniya abin da ya fi koma muhimmanci ita ce sallah sai da ya kusan wadan sati biyu sheke ma al'ummar musulmi sallah dan ya nuna cewa ran da bashi in ya koma zuwa ga Allah ga wanda ya kamata ya kwafe matsayinsa wannan shine saboda aka tambayar da dan uwa yi eh, akwai abin da ake ce masa lawajin. sarki yanzu menene dalilin da yasa daren lailatul qadari yafi kowane dare daraja saboda ah, an sauko da saboda saukar da qur'ani ciki ko menene dalilin da yasa mala'ika jibrilu ya fi kowane mala'ika daraja a wurin Allah saboda sako zuwa ga saboda sako da qur'ani na'am menene dalilin da yasa watan ramadana ya fi kowane wata kima a wurin Allah saboda saukar qur'ani a cikinsa menene dalilin da yasa shi ma annabin ya fi kowane annabi kima da daraja a wurin Allah saboda saukan masa da qur'ani ko to hmm. lawazim din in dai har an yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa to dole a yadda kuma mutanen da ya rayu da su sun fi kowa daraja da kima a gurin Allah to wannan lawazim din haka zai ci gaba da tafiya dole ka yadda matansa sun fi matan kowa mm, mm. dole ka yadda ƴaƴansa sun fi ɗan kowa na'am shi yasa lokacin da za a zo a yi gasa ta uba na'am idan na na Fatima ta miƙe ta alfahari da ubanta duk duniya babu ɗan da zai iya miƙewa Don babu ɗan da yake da uba a duniya kamar baban Fatima sallallahu alaihi wasallam idan ko za a yi alfahari da miji ne idan na Aisha ta miƙe ta alfahari da mijinta duk duniya babu matar da za ta iya miƙewa don hmm. babu da ya kai mijin suna na Aisha na'am ba haka bane haka na'am so mu duka mun rike mun zauna lafiya Mm. wanda kuma ya ware ya ce a'a dole sai an yadda wayannan mutanen kirki ga mu gashi ba dama a ci gaba da bugo waya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola Barka ka dai, barka ka dai, Kola. Sunan ka da inda kake kira? Alas a alas sani to Allah ya baki ka alas sani kana tare da malam Musa Yusuf Asir suna kan wannan layi. Ina gaishe da malam da fatan ya wani lafiya. Malam yana jin kai da Hausa. Ni abin da nake so tambaya wani tarihi da na ji ko zance da na ji a kun malamai. Wannan shi ne ko eh, wannan muhammad din wannan dan da eh da ali ya kare da wa kaman Maryam, a sautin naka yana da ɗan mushkila gaskiya Ha, Alasari gaskiya kana da matsala ga 'yan TikTok na da tambaya? Alas Sani? ha, yanzu ana jin ka Alas Sani. Yawa tambayar da nake da shi ina cewa Muhammad dan gidan Sayyidina Abubakar. Eh. Aka ce ya rayu a gidan Sayyidina Ali bayan rasuwar rasuwar mahaifinsa. Na'am. Mm. Wannan tarihin malaman ahli suna ne kare suka rawaice shi ko kuwa har su yan shi'a sun yadda da wannan maganar. Har su yan shi'a sunna da shi'a duk sun yadda cewa an yi haka a littattafanmu da nasu sun yadda an yi haka saka maganan cewa sai na abakar ya ji ya samu na na fatima ya lallashe ta hatta ya haƙuri akan mata wani makaman yaƙi ba a gurin masu tuhumar wayannan bayan Allah ya kamata a haƙura a zubar haka nan saboda gaskiya a fahimta ta ba ta yadda za a yi mutum kana gaba da shi ka ɗauko ɗan shi ka ka dawo da shi gidanka bayan rasuwarsa wannan baya nuna kana rigima da shi to don haka mabiyan kama bai dace su yi rigima da shi ba kuma ba ta yadda za a yi mutum bayan rasuwarsa ka auri matarsa kuma sannan a ce lokacin da kuke rayuwa akwai wani kulli a tsakanin to wannan sai nake gani kamar daga mabiya ne kadai wannan sha'ani yake amma su manyan irin su sai da abubakar da na ali din ba wani abu a tsakanin su ke gani a dai fahimta irin tawa to masha Allah mun gode Allah ya saka da alkhairi sannan kuma magana shi'a da ake faɗa gaskiya <laughs> sai ka ganin yadda dai malaman shi'a suke faɗa namu na Najeriya sai ga ta saba da sauran kasashen duniya eh? yanzu misali kamar nan inda nake maka kamar nan inda nake a nan maka kaga yanzu Allah ya kai mu gobe idan da alhazai na kasar Iran wanda su ana ganin kamar suna da alaka da shi a ne za ka ga duk wani abubuwa da ake na alhazai suna su sai ka ga ya bambanta misali wajen kiran sallar su yana bambanta kuma duk ana ɗaukar alhazai a motoci dogaye su amma sai an samu motoci wanda an ɗauke saman motar ba sai ta hau mota da take da rufi sai an fafi saman motar ya zama to rana tana kallon ka akwai dai abubuwa irin wannan dai wanda za ka ta gani su suna da bambance-bambance da sauran al'umma to ban san dalili ba ne don duk wanda ya zo yana bako a garin nan sai kansa ya ɗaure in ya ga irin yadda suke tafiyar da wasu abubuwa irin nasu to amma dai malamai su ya kamata ce sun gano irin wa'annan abubuwan an yi wa al'umma bayanin da abin da ake ci ga abin da ake ci da shi da dan takaitaccen bayani na to mun gode Allah ya saka da alkhairi to muna jin ka shek to yadda ka ji ya faɗa wallahi sarki haka abin yake in ka je dirran da Allah ya kai ka aikin maka sarki na'am billahi allazi la ilaha illa huwa zaka ga ababen mamaki da kulle kai wanda ya shafi shi'a yadda za ka ga abin da ka sani a musulunci wanda musulmi kowa ke yi normal wallahi sai kaga har a aikin hajji in shi a sabanin sa suke mm. za ka gani saboda haka maganan da yake faɗa ya kawo maganan albani sai daga ƙarshe zan karanto masa abin da al-imam al-qahtani ya faɗa a cikin nuniyar sai ya ji maganganun da al-imam al-qahtani ya faɗa zan bar shi wannan sai a ƙarshe Allah madaukakin sarki ya sa mu dace assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga tiktok assalamu alaikum wa alaikar salam wa rahmatullahi ta'ala barakatun kola kaifa kuma kalau ake lafiya kalau kola ina gaida malam <laughs> malam yana ji malam musa ina amsawa dan uwa masha Allah tamam Nuruddin daga Sudan To malam Nuruddin daga Sudan ina amsawa dan uwa. Masha Allah, wallahi kuna waye muna da kai wallahi. Masha Allah. Muna jin da haka kai ma kai ma yanzu kana da dan uwa in dan shi aka ga zo kan gawa sa zai yi sallah. <laughs> Kore shi wallahi zai zai la'anci gawan ne wallahi. A'a <laughs> ni ba dan shi'a ne wani A'a misal cewa ne idan kana da dan uwa in kana da dan uwa in kana da dan uwa in kana da dan uwa ya mutu kaga dan shi'a ya zo zai tsaya kan gawa sai mai sallah to ka kore shi zai la'ance shi ne wallahi <laughs> Ka kore shi a ne <laughs> Mun gode. Lalle ko malam ko yanzu babu damuwa amma ni kam ka tujjani ne. Eh, da mu da kai duk almukalifu ne ai. Ina roƙon Musa Asadu suna ya dan bani lokaci kaɗan nan yi magana da sarki zaki. A to bari mun gama ka kira ni ya kuri bayan program. In mun gama to shi kenan babu damuwa. Masha Allah, masha Allah. Da gaida da Abul Fatih. Insha Allah zan gaida shi ba Allah. Malam Nuruddin ina maka fatan alheri. Malam Nuruddin, Malam Musa eh. yana maka fata alkhairi. Allahumma amin, ni ma na mai fata alkhairi. Masha Allah. Gode. Masha Allah, masha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Masha Allah. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala barakatuh. Na'am kola sunan ka da yake kira? sarki zaki sunana Bashir Awal ina kiran ka daga Katsina sai dan Dima Local Government daga garin Tumbarkai sarki zaki. To Malam Bashir Awal Allah ya saka maka da alkhairi kana tare da Malam Musa Yusuf Asadu sunna akan wannan layin. Sarki zaki muna wa Malam fatan alkhairi. Malam yana jin kai na amsa Kuma sarki zaki kai ma muna gaishe ka da Allah ina son in tambayi Malam. To Malam yana jin. Ana sani. To tambaya ta ma Malam naji ka ce ƴan shi'a kafirai ne. Eh. to na ce dama shi kafiri ana ba shi biza je aikin haji a ba shi izini har je aikin haji na ga gwamnatin saudiya tana barin su su je su aikin haji na shi ne tambaya ta tambayar ka mabiya wannan sha'in si salatin annabi goma hajiya zuwa ga Allah salo mai kankan Allah ya ji kashi Allah ya rahamshe na gode Allah ya saka maka da alkhairi malam wai shine na gode Allah ya saka da alkhairi malam wai shine tambayanka ka ko hmm. shine tambayanka Ok, to mun gode Allah sa da alkhairi mun gode. Allah ina ganin ina ganin da ya san matsalar inda ta fara. Na'am. Cewa makai wanda dubbe ya yadda da musuluncin sai na Abubakar da Umar shi ma ba mai yadda da nashi. Mm. Kuma in kai ma kana cikin masu kallon maganan uh, uh, hukumar Saudiya maukifinta daban maganan kuma matsayin addini daban. Yanzu abubuwa nawa ne ake a Saudiya ba daidai ba. Mm. Ko da abin da ake a Makka ne ya zama daidai. Na'am. Eh? To. Akwai ba ba. Yanzu kwanan nan ba ana maganan jam'iyyar tarfi ko hayatul menene suke ce mata rawa da waka ba? Na'am. Da ake gayyatar mawaka su ji, to dan an gayyaci mawaka an ji an yi rawa da waka a can a Riyadh da Jidda da wasu gurare sai kuma hmm. wani ya bugo mana ya ce mana an yi rawa da waka a Saudiya. <laughs> Shi ma addini ne? Hmm. Awa ah, shi ba addini ba ne. So da haka ah, abu yana nan a littafi a matsayinsa na addini. Hmm. Eh? Yan Ahmadiyya ai malamai sun yi fatawa a kansu cewa ba musulmi ba ne. Amma suna zuwa aikin hajji ai. Hmm. To saboda haka maganan ta an shi'a ba musulmi ba ne ba fani na fara ta ba. Ina da malamai sama da shekara dubu da suka yi ta. Kuma ɗin ɗan uwa duk wani duk wani da ke cewa yana bin mazhabar malikiya a Afirka ya san matsayin al'imamu maliku dangane da mai matsayin maliku dangane da yan shi'a Mai mawkifinsa musulmi yake kallon su ko akasin haka yake ai banda maganan sahabbai da zagin da suka yi wa a'imma guda hudu tun daga kan Abu Hanifa da Malikun da Shafi'i da al Ahmad duka ina da shi zagi ta uwa ta uba zagi na sosai Alimamu abu hanifa shine farko cikin malaman nan sun ce nasibi ne makin ahlul baiti ne yana nan cikin littattafan su in lokaci ya yayi zan karanto saboda haka maganan wai wannan maganan na san ta musu zafi kuma wanda zan ba hakuri hmm. kuma wannan shine kaulin kuma ina ƙara faɗa sira yanzu tsakanin mu da shi'a magana ce ta kafirci da musulunci ba hmm. magana bace ce wai ta musulunci wai wai wai saɓani a'a ai sarki ban taɓa zuwa nan gurin ba ko a wani guri ni ka ji a bakina na ce maka yan ɗariƙa kafare ne ah. ko na taɓa ji ah, wallahi in shine fahimta ta in shine matsayina na rantse da Allah zan faɗa ko ba wanda ya sai hana ni in faɗa hmm. ba shi bane a yadda nake kallon wa'annan ba shi bane kallon da nake ma wa'annan na'am da haka wannan shine Allah madaukakin sarki ya samu dace Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola daga TikTok. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Sarki zaki. Barka da dare. Barka ka dai. Kola ya sunan ka daga ina ke kira? Sunana Muhammadu Kabiru Zangina. Ina kiran ka daga garin Kaduna, Najeriya. To, Malam Zangina kana tare da Shek Malam Musa Yusuf da suna ka nan layi. Ina ma wa Malam barka da wannan lokaci. Ina amsawa dan uwa. irin karuwar da muke samu a tattare da shi mu da muke zama ma da shi a nan jihar kaduna mm. sannan ina ma ma addu'an allah ya sanya wa ilimi albarka allah ya ƙara ilimi amin amin amin dan uwa saboda muna karuwa sosai sannan kan maganan da malam ya yi ko haƙƙun babu mu almajiran ne don ba zan manta ba akwai fatawa da muka taba samu gun marigayi Sheikh Muhammad Awal Albani Zariya kafin ya rasu a kansu saboda na yi rayuwa wajen shekara hudu a Zariya. Hmm. Kaɗa ni ko jinjina ko wannan bana ko haufi bana yi kanye a zuciya na. Ba yi da bambanci da kafirin katolika a wajena ya ma shi <laughs> a wurinka. To. <laughs> Mm. don shi ya fi shi hatsari ni na zauna ɗaki ɗaya da dan shi a makaranta kuma sai lai na'am muna jin ka na zauna ɗaki ɗaya da dan shi na zauna daki ɗaya da dan shi a makaranta hatsarin shi ya fi na bayan to me me me tambayan ka ciki kola ya isa me tambayan ka a cikin magana karatu malam ni na kira ina yi fatan alkhairi saboda programs ɗin da kake yi gaskiya muna samun karuwa sosai a kan muna fatan Allah ya ƙara ƙarfafa ma gwiwa ka sake zakulo mana malamai irin waɗannan su zo suna ba da fatawowi da hujjoji sannan muna roƙon Allah ya taimake ka Allah ya ma jagora mun gode assalamu mun gode mun gode sosai mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga tiktok assalamu alaikum kola daga tiktok wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola ya sunanka daga ina ke kira Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barka. Abdullah. Mala Abdullah muna jin ka. Niger. kana tare da Malam Musa. Ina yana jin masha Allah program Malam gaskiya yana burge mu alhamdulillah mun ji daɗin shi sosai. Masha Allah. ya kara mishi kwarin gwiwa, Allah ya kara mishi yarda. Amin. To mun gode. Ina gaishe da malam sosai sosai. To malam yana. Mun gode, mun gode, mun gode, mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola daga WhatsApp. Assalamu alaikum kola daga WhatsApp. Eh darke zaki. Na'am kola ya sunan daga ina ke kira? Daga ake kira. Eh ya sunan daga caji. suna na Goni Abubakar. To, masha Allah, Malam Abubakar, kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu suna ka nan layi. Ina gaishe shi dama fata na gaisuwa ne. To, masha Allah, yana jin ka yana. Ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola daga TikTok. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kola ya sunan kirge na ke kira? Daga Abidjan, Cote d'Ivoire. Eh, ya sunan ka? Malam Abubakar, kana tare da Malam Musa Yusuf Asadu Sunna ta wannan layi. Haka ne. Ina wa Musa Asadu suna fata alheri. Mm. Ina da musa wa ɗan uwa. Da kuma babban wannan jagora sarki sarki zaki. Allah ya saka da alkhairi kenan. Eh, lalle bayan haka ne yana dan eh, ba da shawara a kan siyasi a bar bige su duka ɗaya domin daga cikinsu a koyan da ke zagin sabai a kuma wayan da ba su zagin sabai hmm. kenan a zan bambantawa a bar bige a gaba ɗaya a ce a zan bambanta tsakaninsu eh, saboda akwai daga cikinsu a koyan da ba su zagin sabai ko Okay. a ɗan uwa da muke magana maganan ko mutum ya zagi ko kada ya zagi ba ma ita muke ba yanzu a nan gurin ɗin shi'a sun zo sun faɗa da bakinsu sun ce babu wani ɗan shi'a da iyadda da khilafancin sai na abakar maganan yadda da khilafanci ba ita muke magana ba sarki akwai abin da zai biyo baya daga maganan kin yaddan nan menene dalilin da yasa ba su yadda ba saboda sun faɗa wa duniya ta ji cewa su suna da itikadin cewa da annabi ya bar duniya akwai wasu mutane da su ya kamata su zauna kujerar annabi to me ya faru waɗannan mutanen ba su zauna kujerar manzon Allah ba kwace aka yi wanda ya kamata ya yi sai aka hana shi sai wanda bai kamata ya yi ba sai ya yi ina so mutane su gane kadiyar da kyau ba yadda suke kallanta ba so kar ku mutane su ɗauka ce a'a babu wani ɗan shi'a ina faɗa maka ɗan uwa ka ji da kyau ƙarami ko babba in dai ya yarda da shi'ancin da bai kallon sai na abakar ko umar a matsayin munafikai azzalumai munafiki kuma da ma'anar wanda ya bayyana musulunci ya ɓoye kafirci wannan shine kallon da suke musu to ka ce ba ba ɗan shi'an da bai yarda da wannan ba to maganan ka zo ka ce mana wai a ce kar a yi musu kuɗin goro a'a sai da wani ɗan shi'a ya fito ya ce ya yadda abubakar mumini ne mutumin kirki ne ɗan aljanna ne haka yake tallatawa to sai mu yadda sai mu masa hukunci yanzu sarki na taɓa zuwa nan shakin ina ganin mun yi halka ba ɗaya ba akan waye sai da na ali darajarsa falalarsa hmm. matsayinsa an yi haka ko ba haka ba an yi haka an yi haka kawo min tikkara malaman shi'a kaf faɗa min ɗan shi'an da ka san ya taɓa zauna ya karatu ya ce bari zai faɗa falala sai na abakar ran da aka haife shi shigarsa musulunci ga abin da yawa musulunci ga darajojinsa kawo mu. Hmm. To saboda haka kallon da muke musu daban kallon da suke mana daban kuma ina ƙara maimaitawa duk wanda ya ce yana da tuhumar musuluncin sai na abakar da umar to ni ma fa ina tuhumar musuluncinsa ban yadda da musuluncinsa ba. in za kana so ka gamsar da ni to ka fara gamsar da su tukunna sai ran da muka fara ji a bakinsu suna tallata falalan abubakar da umar da usman a matsayin mutanen kirki suna ba da labari cewa 'yan aljanna ne to sai mu yadda da musuluncinsu amma ba haka ba yadda ba su yadda ba suna tumar ba su yadda da musuluncinsu ba mu ma ba mai da nasu ba shikenan kawai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kola daga whatsapp Salamu alaikum. Kola daga WhatsApp. Salamu alaikum. Kola WhatsApp. Kola WhatsApp ko dai mu ajiye ka ne. Okay. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola daga TikTok. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kola TikTok ya suna ka daga ina ke kira? Sunana Abdullahi ina kira daga Ibonyi a Najeriya. To Malam Abdullahi kana tare da Malam Musa Yusuf da suna kai wannan layi. To ina wa Malam fatan alkhairi kuma ina masa barka da warhaka. Malam yana ji yana amsa. Da kai duka da kuke mana wannan abu gaskiya muna jin daɗin irin wannan shirye-shirye na ku. Allah ya saka. fatan alkhairi. Masha Allah. Amma ina so in ɗan yi tsokaci kan maganganun malam ne da yake yi gaskiya. Bismillah ɗan uwa. Muna jin ka. Ina so in ɗan ba shi shawara ne na kai tsaye da yake kafarta kowa da ke ciki a kan wannan maganganun malam malam bari ah. ji kana cikin masu tuhumar musuluncin abubakar da umar to na'am malam wai kana cikin masu tuhumar musuluncin abubakar da umar hmm. <laughs> ai dai gaskiya ni ba kaga ba dan shi'a bane to da Allah tun ba dan shi'a bane kai matsalar bata shafe ka ba ka yi haƙuri ka bari dan shi'a shi matsalar ta shafa To, masha Allah, mun gode kola Allah ya saka maka da alheri. Eh, ah, Allah ba ta shafe ka ba, inda kai wa ɗin shi'a ba ne, in dai ba ka da tuhuma akan musuluncin Abubakar da Umar, ka yadda mutanen kirki ne ‘yan aljanna ne, wallahi matsalar ba ta shafe ka ba. To. Yana eh, yadda amma kuma ba zan yadda da a ce mutum yana zuwa yayi kalmar shahada, yayi sallah yadda kake yi komai kuma ka zo kai tsaye ka kafarta shi Allah Allah Allah sarki dan uwa masu kalmar shahada na yanzu a doron ƙasa hannun wa suka karba to ai abin da nake gani ina zuwa ai hakuri masu yin sallah a baya yanzu na dai san sarki di da kalmar shahada take da kima hmm. a gurin Allah a wanda ka karbe ta wallahi bata kai kimar wanda ya karba hannun annabi sallallahu alaihi wasallam na tabbatar duk limamin da kai sallah a duniya a bayan shi wallahi bai kai kimar wanda ya sallah bayan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to sai wani yayi kalmar shahadar a hannun annabi ya karbe ta yayi sallar bayan manzon Allah sai aka ce ana tuhumar kalmar shahadar tasa da sallar tasa har yanzu ba a gamsu da musuluncin nasa ba kai kuma yanzu kana kalmar shahada an da sallah sai mu gamsu da taka kalmar shahada da sallah ai lawazim ne kawai in mutum na so mu yadda da kalmar shahada shi da sallar shi to ya yadda da wanda suka karba hannun manzon Allah idan bai yadda da wanda suka karba hannun annaba shi ma ba mai da nashi ba matsala ce fa mai sauki fa haka ne in dai magana kake ta kalmar shahada na'am abin da nake so malam ya fahimta idan aka ce za a ringa kafurta mutane akan irin wannan matsalolin to fa malam su ma fa akwai inda suke da wannan irin matsalolin fa ba komai in muna da shi ka kawo shi yasa ka ji na ce maka ni yanzu abin da kawai nake so in sani dangane da shi sarki shin dan shi'a ne shi idan dan shi'a ne to matsalar nan ta shafe shi in ba dan shi'a bane ya yi dan Allah matsalar nan ba ta shafe shi ba shikenan kawai ai matsala ne kake akan magana kola mun gode bar mu ba wanda ya tambaya kuma dama dan a kore ni kenan ah. Ah. kola irin lokacin da na baka haka a to malam dan yi magana sai ni dan shi a magana ake akan addinin musulunci ba ana tambaya kan a Yakuri. kan da kai magana ba kai bai dace bai ana tambaya ina baka ina na ba da dama ko ba haka ba ka yi tambaya shi kuma abin da zai zama kamar wani jayayya kamar tsakanin kai da shi ya baka amsa to amma an magana ka ce za a kore ka za a kore ka ne na barka kan layi kana magana kan da kai kan da kai ah. magana ku ke yi ku kawo wasu suna tuguman ai eh, eh abin da ake yi an baka dama in magana amma kuma ka ce zan kore ka korin ka na me eh to wannan tsakanin ka kai da malami amma ni na baka dama kai magana kuma kai magana na duba na ga cika shi ke da amma ka ce za kore ka korin ka na me me yasa me yasa na doke ka zan kore ka to eh, shi ya faɗa ai ban ce kai ka ce za ka kore ni ba shi ya ce fa ba shi a bane matsalar ba ta ba to in yi hakuri ni kuma gani nake magana na akan musulunci ne kowa yana da ba in dai kai musulmi ne za ka iya yin magana a kai kuma daga cikinsu har akwai masu zagin sahabban kuma sun zama kafin sarki ɗan a ne ta iya ke ba masu zagi wai kai ɗan shi ne wata kiya kake yi eh in ya faɗa haka ma shi ya ga hakan ne amma ni na ce masa ni ba ɗan shi a bane kuma in rantsuwa yake so ya sai in yi. ai ko kai ne da yana tuhumar ka da shi a baya da ran da rantsuwar ka ba ta kiya na kan ita ma kanta rantsuwa da <laughs> kola ka ga tambayar ka mu ba wasu dama gaskiya sarki ni ina ba shawara ya daina kafarta mutane in dai za a ci gaba da kafarta mutane kai kuma ka ce ka zo ka ce yan shi'a su kuma su daina tuhumar sahabban annabi da ce masa manabakai in sun bari mu bari wa in uttun uduna ne to masha Allah mun gode Allah saka da alkhairi kola mun gode maka sosai mun gode mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola daga whatsapp jama'a za mu da kira uku biyu biyu kawai mu tashi Kola, up? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Kola. Kola, up? Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam sarki zaki. Na'am, masha Allah. Kola suna gargaɗi na ke kira? Sunana Muhammad ina kira daga babban Johor a kasar Malaysia. Masha Allah, Malam Muhammad daga uh, Malaysia, kana tare da shak. Eh, farko da kai da da kai da sarki da kai da malamin mu eh, ina muku fata alheri da kuma wannan eh, gidan muna amsa. Ko kuma ne gaba <laughs> Muna amsa, Allah ya saka maka da alkhairi. Amin, amin, amin, amin, amin kwanaki da muke ciki mai sifar Allah bin isma duk abin alkhairi da ke kan ta cikin Allah bin ya samu sai na samu gaba daya. Amin. Sarki zaki a gaskiya zancen magana me sunansa abin ya bani mamaki ka kaman shekaran jiya a cikin satin na an karatu a wani gida wani shafi. Eh. A cikin shafin mara Dairu ne ya karatu. Eh. Yana magana har yana kira mai Aisha abin mummun yana yana ya kira ta. eh anan kenan jiya eh, jiya akan baya zaki eh jiya kenan baya zaki amma daga wani ya kira daga Saudi Arabia ya kira me shi eh sai ya ce a'a kuna zagin ya ta kuna kaza kaza ya ce sai me to wannan kalma sai me din duk sai rusa duk wannan abubuwan nan gaba gida to haka tukiyan kenan wacce na fara hmm. kun mu mumina da ke kwaje din dan littafi ya rubuta ne na'am da haka ka zagi kuna zagi kuna sai ce to sai me an zaga din sai me eh ba mace sai me in ji malam an zaga din sai me sai na ce ba ma zagi ba ma zagi kaza amma da aka ce kuna yi wani sai ce kuna yi sai ka ce sai me me ma'ana sai me so malam fassara mana wannan kalmar ko kuma kai sarki zaki tun da kai ah, ah, ah, fassara mana wannan kalmar ce maka sai me wannan me yake nufi Masha Allah, bari dai mala ya fassara. <laughs> Allah sa ka maka alhaji. Assalamu alaikum Sheikh. Sheikh. Wato sarki zaki ai na faɗa a nan gudu? Na'am. Na ce ita kanta kalmar da suke faɗa fa ummul mu'minina. Eh. Kada mutane su ɗauka cewa wai suna ya faɗa shiga Aisha da na Aisha don girmamawa. Mm. abin da suke nufi cewa uwa ce ta mumine amma fa ita ba mumina ba ce hmm. ba ka na? na'am sun yadda ita uwar mumine ce amma ita fa ba mumina ba ce ba hmm. shi ne abin da suke nufi Ok, sun yadda ita uwar mu ya kola ya kusa sun yadda ita uwar mumine ce amma ita ba ba mumina ba ce wow wannan ita ce magana ta gaskiya mm. wannan ya sa kaga komai ne zai kira ta yanzu sarki zaki a ce matar da annabi sallallahu alaihi ya bar duniya kuma zuwa ga Allah yana kirjinta yana jikinta a ɗakinta a ranar kwananta sannan a zo a ce maka dattin wannan matan gara dattin kare da alade za su ce ai na faɗa kuma ne ya faɗa kuma na sa Malam Sama'ila ya faɗa abin da ne ya faɗa. Har yau ba wanda ya zo yi wa Khomeini raddi ya ce wannan magana da Khomeini ya faɗa. In ma dai su ce babu ko su ce ƙarya ne babu. To ana maganan shi an ce ana maganan Khomeini wake maganan wani yanzu. Allah ya samu dace. Amin amin amin amin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Last caller. Amma alaikum salam. Man zaki ina muku barka da warhaka. Barka kare kola ya sunan karga ina ke kira? sunana adnan alawi ina kiran ku daga garin katsina to malam adnan kana tare da malam musa yusuf asu da suna kawai wannan layi eh ina malam barka da wannan lokaci allah ya saka da alkhairi ina amsawa dan uwa Yawwa da farko dai ina da dan jawabi ne kaɗan sai tambaya to allah ya sa na sani dan uwa Yawwa na farko dai ni dan shi'a ne kai dan shi'a masha Allah ni dan eh, shi'a ne kuma ɗalibin ilimi ne Hmm. wanda ko da yaushe in naga gaskiya inda take gaskiya zai okay Allah ya sa Allah ya sa mu zama haka da nake abin da nake gaskiya da abin da nake a shi an ci na dogara ne ina da hujja ko a alqur'ani ko a hadisi hmm. ba wani abu wanda zan yi shi kai tsaye wanda bani da hujja akan wannan abu to da farko dai tambaya ta kan yayi magana da yake mun saurare tun farko ba kan kilafanci akwai wani dan uwa da yanzu ya sauka daga kan layi kamar takiya yake ne ban sani ba yana da cewa shi ba dan shi'a bane a to amma duk da eh. kai dan shiya ne a ba ba wani ba wani ba shi da ya kira eh nace duk da kai dan shiya ne kana ganin wancan takiya yake yi eh ina ganin a maganganunsa da yana nuna kamar ɗan shi'a ne kuma tikiya ne kamar tikiya yake sannan a wannan lokacin kuma hmm. babu wani dalili da ɗan shi'a zai yi tikiya idan har ɗan shi'a wannan zamanin zai tikiya kenan ya yi cewa abin da yake ba kan gaskiya ba ne. Hmm. kamar yanzu ne alwala ta shafa nake duk inda nake ko ina ne ko cikin ina ne inda zan yi alwala shafa zan yi saboda ba dalilin da zan yi tikiya. Kuma mutum ya zo ya tambaye ni na ga mai hujja ta a qur'ani in bai gamsu da ita ba shikenan na'am saboda ko ma waye ne kafin a yi hukunci da hadisi sai an fara yi da alkur'ani haka to tambaya ta ta farko a nan ita ce kan kilabanci da yanzu ya yi magana a kai kan ya tambayi wannan wanda ya soka shin ya yadda da kalifancin na abubakar da umar ko bai yadda ba tambaya ta ta farko a nan wacce zan yi wa malam ita ce hadisin akwai hadisin ya ɗan kwanta min kaɗan na kace na yadda da khilafancin sai na abubakar ko ban yadda ba a'a ba ba ai shi kai wa wannan tambayan kace in bai eh. kama ma'ana kaman kafirta shi dai kake ko shi ba eh shi kolan da ya sauka a'a ai ba magana ba bace ba maganan khilafanci nake magana ba cewa na shin yana cikin masu tuhumar musuluncin abubakar da umar eh to ai tuhumar anan ai za ta tafi ne ta kilafanci ba ta kan kilafanci ba ne abinda da ya kaji dan uwa malam muhammad malam adnan ya hakuri sakon daya sai ka dora ka ci da bayaninka abinda ke faruwa su a akan matsalar kilafanci suna da fahimtar cewa gasbun kilafa kwatatta aka yi to kuma matsayin kilafa a wajensu da imama da wulaya ɗaya ne daga cikin eh. shika-shikan musulunci da kuma shika-shikan imani to menene mawkifin wanda bai ma yadda ba ballantana wanda ya kwata shine abin da muke magana so eh. abin da muka gano cewa ya yi eh, hakuri dan uwa zaka ci gaba da kakka da zan baka dama zaka yi magana bar bar bar malai sauka mu gari hakuri abin da muka muka tabbatar na kawo dalilai ina ganin sama da goma sha ɗaya a nan wajen irin yadda suke fassara hatta abin da ya shafi ayin Qur'ani saboda wudayen nan so wannan ya jayo zuwa ga tuhumar musuluncin Abubakar da Umar da duk wanda yake kan tafarki irin nasu daga nan sai ya bayu sai maka ce to wanda ya karɓi musulunci hannun annabi suka rayu yanzu haka suna tare a kabari ya ce bi yadda da musuluncin shi mu ma ba mai yadda da nashi ba ci gaba da bayani eh yauwa to kaga shi wata matsala ne daban bai kamata a ce in mutum ya ce ɗan shi'a ba a dinga mai hukunci da raguwan yin shi'a ni ɗan shi'a ne amma ban taɓa sauraron lakcar zazzaki ta minti biyu ba tun da nake kuma Najeriya nake ban taɓa zuwa wurin taron su ba hakan zai hmm. nuna ah, ni ɗan shi'a ne ko ba ɗan shi'a ba saboda kwana biyun nan naga ana yin program amma ana kafa hujja da shi saboda me saboda jagora ne amma a ka'ida a ka'ida ba zai yiwu a ce idan za a yi hukunci sai a ɗauko misalai na wasu 'yan shi'a daban wanda suke wani abu wala Allah abin nan su sun yi shi bisa sarrai su ba ne bane dan adam ajizi ne yana iya aikata lifi a shi. to a takaice dai ni tambaya ta anan shine malam kaman yadda ka lissafa ah, ah, wannan yadda kula fa'ur rashidin da suke har ah, guda hudu idan akwai wani hadisi wanda manzan Allah ko ya bar wasiya cewa idan na yi wa fati ga waɗanda za su hau kalifanci bayana ko kuma kawai tafiya ya bar musuluncin haka nan. Sannan akwai hadisi na hajin bankwana na manzan Allah na mankuntu maulawu. Ya hadisin yake a matsayin malancin ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne sannan hmm. me hadisin yake nufi. Mankuntu maulawu fa za a bi maulawu Allahumma wali man wala wa adi man har zuwa ƙarshe. Hmm. idan har akwai wani hadisi da ya tabbatar cewa e, waɗannan kalifofi guda hudu kulafa urashidina an lissafo su ga sunan guda hudu ko da ifi ne ko da ifi ne ni zan so kada kan fahimta ta misali saboda na dogara ne da wancan hadisin manzon Allah kafin ya bace addini abu ne mai muhimmanci ba zai tafi yabon mu haka nan ba cikin duhu saboda wani hadisi ka dogara da shi mai hadisin yace idan idan wannan ya soka ga wanda zai hau idan wannan ya soka ga wannan zai hau daga bakin manzon Allah Allah ko zaka iya ja mana lafazin hadisin ko kalma ɗaya ne idan kuma babu it means kenan hadisin nan na na hajjin karshe na manzon Allah wanda ya tara sahabbansa baki ɗaya kenan idan ingancinsa shi kuma wannan ya tabbata ya kamata a yi wa duk wani dan shi'a da ya ce imam ali shi ne khalifa a bayan manzon Allah a nan idan kuma akwai wani hadisi da zai tura wannan to kenan mu mun yadda sai mu sauka kan fahimtar ni kamar ni saboda me su mu irin shi an kamar akwai wani wanda na ja faɗa kwanaki shi an kala kala ne misali kamar yadda tijjaniya akwai su kala kala haka yin izalam salafiya saboda haka ba zai in an tashi hukunci sai a ce general duka haka ake ba a ce duka saboda yanzu malam maganin da yake gaba daya cewa yake idan ah, yan shi'a koda sun je sallah sakewa suke ko ɗazu a makaranta na yi sallah ba masallacin yan siya ba ne masallacin yan sunna ne ba na sake sallah ta sama da shekara nawa kenan duk salloli na ba su yi wasu da ba na sake su ya san muna yin haka bayan haka mu irin mu irin mu muna nan da yawa wanda ba ma kan irin wancan fahimta wannan a takaice su ne tambayoyi na guda biyu da kafin kafin ka sauka da Allah bari dan maka wani tambihi To, wai kamin ka sauka malama zai maka tambayi. Dan al'umma su amfana, dan Allah a matsayinka da kake kai dan shi'a ne. Eh. Dan Allah ka san rukunnan imani a shi'a da shika-shikan musulunci a shi'a? Ban sani ba zan yi ne na sani. A'a ci ne na ce ka sani. Na sani. Dan Allah me shika-shikan musulunci a shi'a da rukunnan imani a shi'a? to ai yanzu ba kan wannan tambayar muke tunda na ce ma abin da ke faruwa ai hakuri dan uwa ai ina ganin ina wallahi dan uwa bari ka ji na kyautata maka zato idan ne me haka ji dan uwa malam malam sarki zaki na'am shek wallahi dan uwa na kyautata masa zato kaga duk lokacin da mutum ya zo idan ana magana in ba ta hayaniya ya zo yi ba kaga ina ba da dama kullum abin da nake cewa in an zo za a yi magana a yi maganganu na mutunta juna ba sai an yi zage-zage ba hmm. ta lura dan uwa dan Allah ina so dan uwa dan Allah a matsayin ka na dan shi'a saboda dan mutane su gane abin cewa ta ina ne aka samu matsalan nan dan Allah menene rukunnan imani a gurinku da kuma gurinmu menene shika-shikan musulunci a gurinku da gurinmu a matsayinka na dan shi'a Eh. To yanzu zan amsa ɗaya daga cikin tambayoyin da kai mun. Hmm. Mu a cikin cika shi ka san akwai umuruddin akwai soliddin. Hmm. Ina fatan ka fahimta. Ina ji ci gaba mutane ma na fahimta wallahi ana fahimta. Yawwa, yawwa. To kaga muna imani da tauhidi kada ta Allah kenan sai adil ah, wannan kamar a ce Eh, wannan kenan ya za a ce da hausa yin kamar justice haka hmm, al'adalul ilahi adalcin ubangiji yawwa sai eh, nubuwa sai imama sai mi'at yawwa to yanzu abin da ka faɗa ka san idan wannan umududdin ne ko usuluddin ne ka faɗa yanzu eh, eh usuluddin usuluddin idan an ce abu usul ne na addini shine abin da idan guda biyar ne fa in kai riko da hudu in ɗaya sa matsala sun sa matsala yanzu kwat oki yanzu eh. tunda ka faɗa at-tauhidu al-adl ilahi an-nubuwa al-mi'at sai al-imama to wannan imamar yanzu zan tambaye ka tunda usul ne na addini me matsayin wanda bai imani da ita ba a gurin ku musulmi ne ko kafiri yauwa a'a wanda bai yi imani ba ta hanya biyu akwai wanda ya sani yake imani akwai kuma wanda bai sani ba saboda haka wanda bai sani ba ba za a mai hukunci ba to ka hmm. kaddara ni yanzu da na sani na ce ban yadda ba me matsayi na eh ni yanzu da na sani na ce ban yadda ba me matsayi na yawa kai da ka ce ka wannan ka sani amma baka yadda ba matsayinka shine ya danganta da yanayin yadda ka dauki fahimtar taka ka sani sani daban fahimta daban ka sani ka tabbatar kana da yakini wannan abu sarki anya ka gane abin da nake so ya fito da mutane bayani kuwa na'am na'am na'am kana gane ya sosai afu magana a ai eh, eh, ba komai ci gaba yawwa adalci ne nake so a yi min kan tambayar da ka yi eh shine ai ai abin da yasa ina so ne a matsayinka na dan shi'a gara kalmar ta fita daga bakinka da ta fita daga bakina yanzu a matsayinka na ɗan shi yanzu sarki ba a nan gurin na zo ne bayani ba na ce maka rukunnan imanin su guda shida ne guda biyar yadda na faɗa haka ba haka ya faɗa ba haka to yanzu ina so ne ya menene matsayin wanda bai yadda da na ƙarshen ba imama yawwa ai shine baka bani na gama magana ba malam to ƙarasa barin jira abin da na ce nan a babin adalci na ce sani akwai sani da kana da yakinin wannan abin haka yake akwai kuma sani ka sani a littattafai amma ba ka da yakini wannan abin haka yake saboda wala Allah fahimtar ka ta bambanta ko kuma inda mashrabin ka na karatu ba ɗaya ba ne ba saboda haka ba za ka soka daga kan fahimtar ka ka hau hawo ba ai fahimta kala biyu ce hmm. wala Allah kai ka sani a karance amma kana da da'utun, kuma kana da hujjoji da za ka rubuta wannan abin ka ce ba haka ba ne. saɓanin mu kuma muna da yaƙini kuma muna da yanzu misali ka san a in malam ko afuwan malam cewa ne misali ke bada nace ka san a in mako. wani irin sani yawwa a sani dai na karatu da littattafai a na san su sani na hakika. yawwa alhamdulillahi kamar mu yanzu muna da hadisai da yawa daga gare su misali hmm. kawai haka misali ana samun eh, raguwa inda ake samun malamai eh, manyan malamai irin su Buhari da musulun da sauransu wanda ake rawaita hadisi suke da sauransu ne to kaga already nan dole akwai hadisai su ma nasu wanda suka yi magana kan kalafanci suka yi magana kan suka tattauna dukkan irin matsalolin nan me yasa mu yayin da zamu ɗau wannan mu ce za mu yi hujja da shi za a yi mana za a ce ba haka ba ba a duniyan nan ina sauraron wannan da wahala ka ji dan a ya ɗauko daga cikin littattafansu kuma eh, ko da dai mutum bai yadda dai hmm. da khalifa imamancin su ba dole mutum sai yadda cewa jikokin annabi ne ba wani wanda ya sai ce ba jikokin annabi ba ne tunda jikokin annabi ne dole suna da masayi me yasa ba za a dauka karatu a wurin su ba yau wato kaga tunda dan uwa ya yi magana dan uwa ina baka albishir cewa abinda muka ruwaito na ahlul baiti ingantacce wanda muke bauta ma Allah da shi yafi abin da eh. ke gurin ku yawa ingantacce ina ganin dan uwa bai san wannan ba yanzu a ka na dan shi'a da Allah ka san cewa a cikin littattafan ku guda hudu da usulul kafi da at-tahzib da al-istibsar da man la yahduruhu al-faqih gaba ɗaya na na Fatima ba ta da hadisan da suka kai goma a ciki eh eh ba ta san wannan ayi eh, amma ka san a hadisan nan da ka lissafa akwai wanda mu kanmu ba akwai kamar a'a ba ba wannan maganan nake maka ba ni ina so in eh. tabbatar maka cewa yanzu hadisin da ke cikin musulun siffar aikin hajjin annabi tun daga fitowarsa daga madina har zuwa garin eh. makka ya gama aikin hajji gabaki daya yana cikin muslim ka san ɗaya daga cikin a'imma na ahlul baiti shi ya ruwaito hadisin da shi muke bauta ma Allah a babin aikin hajji Eh. ina ganin ɗan uwa baka san wannan ba ko a'a ba to na baka asamin ka je ka duba duk littattafan tarajimu tun daga siyar a alamin nubala kowanne daga cikin a'imma na ahalul baiti tun daga kan sayyidina ali har ka zo kan al'imamu husaini hassan ali zainul eh. abidin in ka eh. ga yadda malaman sunna suke tarjaman su su faɗi kirkis su da salahar su da nagartar su da ɗaliban da suka yi karatu a gurin su cikin malaman sunna malam zaka sha mamaki hmm. to to alhamdulillah malam tunda an zo dali gaban nan wata tambaya ce ta zo min ah. <laughs> eh tunda har akwai irin wannan ah, a cikin duniyar sunna akwai irin wannan abubuwan dan Allah ya musuluncin su irin su Jafaru Sadiq Musa Al-Kazim yake a wurin ɗan Shi ne na ce maka ai yanzu idan ka jira dan uwa ba kana ci gaba da mun ba ni kuma zan kawo maka ta fuska guda goma zan ba da misali dalilai daga cikin littattafan shi'a da ke nuna cewa ahli sunna su suke bin ahli baiti bi na hakika bayan shi'a ba idan kana so yanzu in baka misali ɗaya kafin ka sauka in baka dan uwa da Allah mai matsayin ɗage wando a gurin ka. matsayin ɗage wando a wurina hmm. gaskiya ba na ɗage shi saboda haka ban san matsayin shi a na ba tunda ba na to yanzu tunda baka ɗage wando a gurin ka. baka san ɗage wando ba barin ja maka hadisai eh. cikin usulul kafi ka san kuleni ya buɗe babi cikin usulul kafi ya samu ya ƙi haƙuri babu tashmir siyabi babin da ke magana ɗage tufafi ya kawo eh eh wai kansu akwai hadisan da ba su kafa hujja da shi a kafin a'a bari ka ji ai kafin mu zo maganan kafa hujja ko babu buɗe masa babi ba shi kaɗai ba mm. malamanku tsaya ka ya haƙuri ya haƙuri dan uwa dan uwa ai yanzu kaga kana magana ne sai kake tambaya sai na ce to zan baka misali yanzu yanzu sarki ɗaya daga cikin abin da zan faɗa maka cikin dalilai guda goma da na ce zan kawo maka ka zagaye duk duniya ka gani sunnar ɗage tufafi kar ya wuce idan sahu a bashi yana jan ƙasa sunna ce da ta tabbata ahlul baiti suna aiki da ita amma ka bincika ka gani wannan sunnar ta ɗage tufafi daga rabin kada kare wuce irin sahu wa ke aiki da ita ahli sunna ke aiki da ita ko yan shi'a kaga yanzu na tambaye shi ya ce bai sani ba so wannan abu ne wanda yake sabiti da aikin imma a cikin littattafan ku wanda ya dace da karantarwa annabi wa ke bi tsakanin mu da su so yanzu dan uwa mun baka lokaci mun girmama ka tambaya ta ƙarshe Eh. da nake so zan wa uwa dan Allah ka faɗa mutane gaskiya dan Allah kai menene matsayinka dangane da musuluncin Abubakar da Umar da Usman eh. kana kallon su a matsayin mutanen kirki ne yan aljanna ne ko kai ma kana da tuhumar musuluncin su network ya ɗauke sai yanzu ya dawo afuwa a maimaita tambayar inji. Hmm. Cewa ne magana ta ƙarshe dan Allah ɗan uwa menene mauƙifinka dangane da musuluncin Abubakar da Umar? ka eh. yadda mutanen kirki ne yan aljanna ne ko kana kallon su a matsayin munafukai wanda suka yi kwacen kilafanci gaskiya tsakanina da Allah a nan ba zan ce musu wannan sufofi da ka faɗa guda biyu duk ba zan faɗa ba saboda Allah shi ke hukunci amma bayani mhm. eh, bari ya gama shi ne kan tambayoyi na waɗanda ne kakka damu ai zan baka amsa ai ina jira sai ka gama ne sannan zan dawo in baka amsa tambayonka. sarki na'am shek ka fahimci wani abu eh, dan uwa ya gama yanzu kola ka kare ai ko mu aje kamala ya ba mu dare yayi a'a ban kare mala a ah, kola a ah, kola ai ai yakuri a ah, yakuri lokacin kenan yanzu me kake so ka faɗa na ƙarshe yanzu tunda baka kare ba ai a matsayinsa na bakon masarki dole mun mutunta shi shi yasa ka ji aina ce malaman na so su zo sarki ba su ba eh. duk wanda ya zo cikin malaman nasu ina da cikakken lokaci da zan ba mutum ya magana me za eh. ka ce ne yanzu dan uwa afuwa na'am magana ta ta ƙarshe very good na guda biyu da masu ne zan yi tuni ne sai in yi ta ƙarshe afuwa dan Allah to ba ina jin shin manzon Allah ko wani hadisi da ya ce ga khalifofi khulafa'ur rashi? sai su ne za a bi a ko kuma zaɓe aka yi daga baya bayan manzon Allah ya fati hmm. ta biyu kuma ita ce wanda na ce ya matsayin hadisin mankuntu maulau yake a hmm. wurinku to kenan ka gama yawwa sannan ta uku shine wanda kake wanda hujjar da kake kafa kan cewa wani dan shi'a ya amsa ma cewa shin ya yake ganin ya musuluncin sayyidina Abubakar da Umar yake dukkan wani dan shi'a mai hankali wanda ya san abin da yake kuma hujja yake bi ba zai fito ya ce a ga bangaren da suke ba alayhi sallahu bi ahkama al-hakimin ga misali na da wanda Allah yake cewa shi mafi sani mafi shi zai hukunci da sauransu duka saboda haka idan har manzon Allah ya ce ga khalifa a bayana ya ce ya daga hannun imamu ali kuma ya tabbatar cewa ga wannan shine khalifa a bayana shin kun kun yadda da ingancin wannan hadisin sahabban da suka saba wannan misali daga baya suka kawo ra'ayinsu bayan manzon Allah ya ce ah, ka a saba annabi ah, dukan wanda ya saba mai to ga sakamakonsa haka da sauransu shin ya hukuncin wanda ya saba umarnin manzon Allah manzon Allah ya ce ai kaza daga baya an yi kaza Salam ina muku fatan alkhairi. Masha Allah mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode. To bismillah shek. Sarki ya ce bai yin taqiya. Eh. Amma wallahi sai da ya taqiyan kafin ya tafi. Hmm. Ka lura? Na'am okay. Yau ba zai baka mamaki ba. ka san yadda ya taqiya? A'a. Na faɗa maka kamar yadda ka ji wancan mai tambaya ya zo kafin wannan. ya ce idan malam tahari ya zo a takura shi sai ya faɗi mai matsayin abubakar da umar hmm. amma yanzu da ka tambaye shi mai matsayin na ali in ka ce mai mutumin kirki ne dan aljanna ne ko ko akasin haka zai faɗa ma ko ba zai faɗa ma ba zai faɗa maka ka ya ce bai taƙiya amma ina tabbatar maka sai da ya taƙiya kafin ya tafi hmm. ka lura ka dubi cikin maganganun shi yana tuhumar cewa annabi ya bar sahabbai kafin ya bar duniya ya naɗa wani sahabbai sun canza sun zo da ra'ayinsu ka lura da kyau ba eh ya ya yi wannan magana ka lura na'am sahabbai sun canza sun zo da ra'ayinsu kuma cikin sahabban nan da suka canza suka zo da ra'ayinsu ba akwai abubakar da umar ɗin da muka mai tambaya a kansu sannan har ya sauka sarki ya ce bai iya faɗar matsayin abubakar da umar mutanen kirki ne ko ba mutanen kirki ba ne. Haba, a malam Adnan ka zo kai ka ce baka yadda da musuluncin Abubakar da Umar ba tambaya ma kaɗai a maka a ce mutanen kirki ne ba ka iya ba da amsa e kai a ina ka karɓi musulunci da za mu yadda da naka hmm. a ina ka karɓa maganar da na mai tambaya sarki na ce mai hukun ka ji dalilin da yasa na ce mai ya faɗa mana rukunnan imani Ka ji yadda na faɗa haka ya faɗa ku wannan imamar sarki a gurinsu duk wanda bai yadda da ita ba kafiri ne munafiki ne kuma in hmm. ya mutu sallar da kaji mun ce in sun zo kan gawan mutum tsine ma albarka za su yi za su ce Allah ya kuntata kabarin mutum billahi allazi la ilaha illa hu ita ce addu'a da za su yi wa mutum wannan shine maganar da ya faɗa sarki zaki kar ya ɗauka na manta ban manta ba a maganganunsa a farko yana cewa wai shi alƙur'ani shi ake fara yin hukunci da shi kafin hadisi ina so ɗan uwa ya gyara alƙur'ani da Allah ya saukar da shi ya turo annabi ne don ya aikin fassara mana alƙur'ani hmm. zan baka misali kaɗai ka gane cewa hadis sunnar annabi ita ce za ta yi hukunci ga ƙur'ani in aka bar mutane da ƙur'ani tsurarsa cewa su yi hukunci ga ƙur'anin za a samu matsala bari zan ba shi guri ɗaya kawai saboda lokaci sarki ya tafi mu tafi suratun nuri Allah subhanahu wa ta'ala a suratun nuri da ya tashi ce mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani sai yace la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum idan kun tashi kar ku shiga gidajen da ba naku ba hatta tasta'nisu har sai kun nemi izini wa tusallimu ala ahliha kun yi sallama ga masu ita sarki ka duba abin da qur'ani ya faɗa cewa hatta tasta'nisu sai kun nemi izini sannan ku yi sallama ga masu ita idan yanzu ka je zaka shiga zaka je gurin mutum sarki wanne kake fara yi kana sallama sallama kake fara yi in an ansa sannan ka nemi izini ka shigo haka eh amma ƙur'ani shi wannan ya yace kaga cewa yayi hatta tasta'anisu sai kun nemi izini sannan sai ku yi sallama so maganarsa kaga in mun dauke ta cewa qur'ani ake fara takdimi kafin hadisi to yanzu kaga dole wannan tsarin ya canza in ka je gidan mutuni sai ka nemi izini in shigo in an ce eh sannan sai ka kwaɗa sallama maimakon sai ka yi sallama in an amsa sannan ka nemi izini so kaga wannan ya nuna maka cewa alƙur'ani dole aikin annabi shi zai fassara mai Allah subhanahu wata'ala yake nufi da wannan hmm. sannan inda da lokaci in mun tafi suratul ma'ida ina iya bada wani misalin Alƙur'ani wanda mutane za su gane akan abin da ya shafi ayar taimama lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya zo yana magana akan abin da ya shafi taimama cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abidi sabilin hatta taktasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum min al-ga'id aw lamastum an-nisaa falam tajidu yamma Musa sa'idan tayyiban sai Allah ya ce famsahu bi wujuhukum wa aydikum sarki idan za a yi taimama Qur'ani ya ce a shafi fuska sannan a shafi hannu wanne ake fara yi in za a yi taimama hannu ake fara shafa ko fuska na'am hannu kaga hannu ake fara shafa ko na'am wannan ya nuna maka cewa dole karantawar annabi Qur'ani yana buƙatar ta kafin a gane Qur'ani hmm. amma in mun ɗauki doron Qur'ani to fuska za a fara yi sannan me hannu amma annaba aikace sai nuna cewa me za a fara yi hannu hannu kafin me fuska kafin fuska kamar yadda izini ya nuna cewa sallama za a fara yi kafin izini wannan dan uwa na bashi misali ne magana ta biyu da dan uwa yake magana ya cewa shin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tafi ya bar duniya haka kawai sai na ce masa ai kafin annabi ya bar duniya hmm. ya dinga ishara ba cewa in ya bar duniya ga wanda zai zo ya tsaya matsayinsa a jiya a nan gurin da malam tari ya zo karatu na kawo masa ruwaya cikin talhisu shafi na ɗusi a mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da saba'in da biyu sarki ya ba har yana cewa wai in je menene ba wai in tura masa ruwayar wai ya yi bincike daga kanta ni ya taɓa zuwa yi magana ta ilimi na ce ya turo min ruwayar na yi bincike ai ba haƙƙina ba ne in ya faɗa abu haƙƙina ne in je in bincika in ba gaskiya ya faɗa ma kafin nan da zai zo karatu ni na san abin da zan faɗa a kan shi da aka tambaye sayyidina alhazarsa ta ƙarshe zai koma zuwa ga Allah da aka ce masa ala tusi ba za ka yi wasiya ba wanda zai zama khalifa a bayanka sai ce ma ausa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa usi da annabi zai bar duniya bai yi wasiya ba ballantana ni in sai ya ce walakin sai dai manzon Allah ya ce idan aradallahu khairan idan Allah yana nufin al'umma da alheri fa yajma'uhum fa yajma'uhum yakan tara su ne ala khairihim ba'da nabihim akan mafi alherin su bayan annabin su kamar yadda ya tara sai na abakar akan al'umma da haka cikin masu fahimta cewa ma ba a yi wasiyar ba sai da na ali yana ciki dan wannan maganar ya yi ta ne sarki lokacin da aka burma mai wuka zai bar duniya ta fahimci wannan maganan so wannan maganan kenan da haka mu a gurinmu matsalar khilafanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ishara bai fito kai tsaye bai cewa wani amma ta hanyar aikin shi ya nuna cewa in ya bar duniya ga wanda ya kamata ya tsaya matsayinsa wannan har a cikin littattafan shi'a cewa wata mata na zuwa ta tambayi manzon Allah annabi ya ce je ki dawo ta ce in je na dawo ban same ka ba kaman tana nufin an bujiro masa da mutuwa sai ishara ya ce ki samu abubakar wannan yana ciki so kaga wannan tambayar da yake nan sannan cikin magana da ya ce hadisin man kuntu maulahu dan uwa hadisin man kuntu maulahu ya inganta a gurinmu sai dai abin da ke faruwa inganci daban kafa hujja da kuma hadisi daban abin da muke magana kullum shine me ka canza kenan sarki na'am shek kai ne ka canza shi haka abin da muke magana a'a ina gana wurinka ne bari na gyara daga wurinka ne abinda da ake magana kullum eh. na farko nassi ya inganta eh hadisin man kuntu maulahu ya inganta na bihu wajahu dilala din shin hadisin haka yake nuna su shi'a sun ce shugaba annabi ke nufi muku muka ce a'a yadda qur'ani yake da sababin nuzul haka hadisi yake da sababul wurud abin da ya faru karinar ya nuna cewa hadisin annabi yana nufin duk wanda na kasance ni masoyinsa ne ga sai sayyidina ali nan ma masoyin shi ne karinar hadisin tana nuna haka don annabi ya yi addu'a a ciki ya ce Allahumma waliman walahu wa adiman adahu wannan shi ne sannan magana ta ƙarshe na san hadisin da yake so ya kawo hadisin isna ashara imaman wanda ya zo cikin littattafai daban-daban sarki saboda lokaci akwai la kunu isna ashara amiran kulluhum min quraishin akwai wannan riwayan akwai la yazalu islamu azizan ila isna ashara khalifa kulluhum min akwai la yazalu hadha ad-din azizan mani'an ila 12 rajulan akwai la yazalu ad qa'iman hatta yakuna alaykum 12 khalifa kulluhum tajtami'u alayhi al-umma wa'annan sune hadisan to da mu da yan shi'a abinda muka yi ittifaki da su annabi ya faɗi adadi guda goma sha biyu kaɗai amma babu inda annabi ya kira suna ya ce da wane da wane ne inda in ka ce an ambaci suna sai mace to ya aka yi annabi ya ambaci sunayensu har a shi'a aka yi saɓani domin ita kanta shi'a mai imamai guda goma sha biyu sarki ta fi kasa ta kai kusan gida ishirin fa. Mm. So kaga an yi saɓani akan wannan sannan maganar da kuke suke faɗa wa mabiyansu suna cewa wai ƙarya ne ba mu da wannan khalifofin da annabi ya faɗa labari annabi ya bayar kuma maganar manzon Allah dole ta tabbata ya ce ne matukar waɗannan khalifofin goma sha biyu su suke shugabanci to addinin musulunci a wannan lokacin zai zama yana da ƙarfi sarki yanzu a matsayinka da ka buɗe shafin nan duk wani wanda yake da alaƙa da kai ran da baka nan ka bar duniya idan bai karɓi ragamar shafin nan ba ya ci gaba da gudanarwa ko yana da alaƙa da kai ana kiran shi a ce masa kalifanka a wannan shafin na'am ana ce masa kalifanka eh in a in dai bai karbi yarika ba dai ba ba wani halifa na nan kaga ba khalifan ka bane a wannan shafin haka a duk wanda bayan baka ya zo ya tsaya ya ci gaba da gudanar da wannan shafin shine khalifa shine khalifa haka to yanzu da annabi ya bar duniya khilafofin nan da ake magana kaga akwai abubakar siddiqu na'am daya hmm. akwai umarul faruku na'am akwai sayyidina usman akwai sayyidina ali mun samu nawa mun samu hudu akwai sayyidina hasan mun samu nawa biyar akwai muawiya mun samu nawa shida to akan yazidu ne aka yi sabani saboda annabi ya ce dukkan su al'umma za ta haɗu akan su in ka ce mana ya aka yi aka yi sabani anan sai in ce maka kuma naku ya aka yi aka yi sabani wanda kuma ya ce ba saɓani ran da wani ya zo kan maganan zan faɗa mai saɓanin da ke ciki to yanzu sai mu ɗauka cewa kaga akwai marwana bin hakam shine na na bakwai ko akwai Walid ibn Abdul Malik shine na takwas akwai Suleiman bin Abdul Malik tara ko eh. akwai Isham bin Abdul Malik nawa goma sannan akwai Umar bin Abdul Aziz sha nawa sha daya sannan akwai Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik sune nawa sha biyu wa'annan sune khalifofin da Annabi ya faɗi cewa bayan bashi matukar za a samu wa'annan khalifofin to zai zamanto a lokacin addinin musulunci yana da ƙarfi ne abinda annabi yake nunawa kenan saboda ka dan uwa an baka amsa gwargwado insha Allah cikin abinda ka tambaya kuma abinda ban mamaki sarki da ban tausayi kwarai a ce sarki zaki mutane suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a kwance a inda ya mun yi ittifaki a littafin ku an faɗa a littafin mu an faɗa annabi ya faɗa da bakinsa mai albarka ya ce ma baina baiti wa mimbari abin da ke tsakanin ɗakina da mimbari na dausayi ne daga cikin dausayin aljanna sannan mutanen nan suna kwance tare da annabi yanzu maganar da nake sannan ana iya tambayar wani yana da awar musulunci mutanen kirki ne ya ce shi bai iya ba da amsa mutanen kirki ne ko ba mutanen kirki ba ne wallahi malam akwai abin ban tausayi a ciki mm. akwai abin ban tausayi a ciki saboda haka ni magana ta ta ƙarshe sarki mun ja lokaci in ba damuwa dan Allah ka yi haƙuri na san zan takura ka ranar Lahadi. A insha Allah. Ni karatu so bi mu yi bayan la'asar sannan mu dawo bayan sallar isha'i mu in Allah ya yarda muna sanar da mutane Allah kuma ya saka da alkhairi. Amin. Wannan shine Allah ya yi maka albarka, Allah ya ji kan iyayenka. Muna godiya Allah ya maka yadda kake so sarki. Amin shayi, amin shayi. Na gode, na gode, na gode. Mun gode. To. a shayi ai muna addu'a kenan. to rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab سبحانك رب سبحان ربك رب العزة عما wa وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. من Allah Allah ya saka alkhairi mun gode.